daren ainihin wato talata wanda ya daidai da daren tara ga watan rajab hijira na da dubu daya da dari eh, hudu da ashirin da daya ta musulunci wanda ya daidai da tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu ta miladiyar bature wani lokaci ne wanda muke cikin masallaci na 'yan uwa musulmi da ke complex na nnpc a nan garin wari da ke karkashin delta state wani lokaci ne wanda insha allahu ta'ala za mu yi ƙoƙarin siffanta sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ainihin ta zo a cikin alkur'ani da sunna a bisa mazhabi na ainihin malamai magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa waɗannan bayanai da za mu yi su za mu yi su ne a ƙarƙashin ingantattun hadisai waɗanda al'imamul bukhari da muslim da al'imamu abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da al'imamu malik da al'imamu ahmad da sauran manyan malaman hadisi kamar su al'imamu dara da al'imamu hakim da bai haƙi da sauran manyan malamai makamantansu suka ruwaito a cikin ingantattun hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai muka ga al'amarin zai fi mana sauƙi ma ainihin kafa hujja da aikin da muka samu wasu manyan malamai sun yi daga cikin maluman musulunci kamar ashekul muhaddis al'allamatun nihrir abu abdurrahman muhammad nuh nasiruddin al'albani allah ya gafarta mishi da kuma ainihin littafin da almajirin shi ya rubuta mai suna alkaulul mubin fi akhta'il musallina wato a sheikh mashhur salman hassan da kuma littafin babban makarancin alkur'ani a sheikhul allamatu siddiq minshawi a cikin littafin shi mai suna akhta'ul musallina da kuma babban malamin aƙida tafsiri da fikihu علامة الجزيرة المرحوم عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الله يغفر تامش waɗannan littattafai insha Allahu ta'ala su muke so mu ɗauka don su zama mana madogara da izinin Allah game da bayanan nan da za mu gabatar dangane da siffanta sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ita dai Sallah annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi rage volo sallah ce wadda ta zan wajibi a koyi da ita har sai ka jiya daina karan nan wajibi ne a koyi da ita wannan sallah kamar yadda za mu zo mu ji daga nasoshin alkur'ani da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama don haka muke fatar 'yan uwanmu musulmi da suka samu halartowa wannan wuri maza da mata yaransu da manyansu su ba mu cikakken haɗin kai wajen ainihin wannan aiki wanda ya zan yana da matuƙar wahala domin sahabbai su kansu da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam har sukan ainihin kira taron ƙarawa juna ilimi dangane da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al'imamu ahmad da abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibn maja suka ruwaito hadisin sahabi abu humaydi nisa'idi game da siffanta sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> a yayin da abu humaidin yake cewa dukkaninsu ya fi su iya sallah annabi sallallahu alaihi wasallam a yayin da yake zaune cikin manyan malaman fikihu da hadisi daga cikin sahabbai har ma da wani kasaitaccen malami na fikihu mai suna sahabi abu qatadatul ansari a nan take suka ce to in dai haka ne yayi musu sallar ta annabi a aikace ya tashi ya sallar nan take ku suka ce kayi gaskiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin sallah to yayan uwa masu sauraron mu da kuma kallon mu sani da cewa wannan matsala da muka ce za mu yi bayani a kanta wallahi matsala ce mai matukar muhimmanci da girma kuma matsala ce mai matukar haɗari domin kuwa matsala ce wadda mu ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ne ba don haka babu makawa sai mun yi taka tsantsan wajen bayyana ainihin duk abubuwan da za mu bayyana anan ne muke kira ga 'yan uwanmu musulmi a kan su ji tsoron allah su ba mu kyakkyawan haɗin kai wajen saurare da kuma rubuto tambayoyi masu ma'ana a ƙarƙashin ainihin musamman abubuwan da za mu tattauna a kai insha Allah don haka masu kallonmu da sauraronmu kamar yadda na gabatar a farko cewa za mu siffanta sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato na yi matuƙar sha'awar irin yadda na ga kuna gudanar da addini a garin nan duk da cewa ku ne wato ku ne minority ku ne kaɗan musulmi ne kaɗan a garin nan amma aka samu bayan allah daga cikinku suka tsayu kan cewa sai a samar da masallaci wanda ni ina fatan wannan masallaci nan gaba ya zama ɗaya daga cikin masallatan juma'a insha allah to kuma kun bani sha'awa a yadda kuke da karban gaskiya kai tsaye ba tare da wani jayayya ba to amma a ƙashin gaskiya babu mamaki domin dama asalin mutanen da suke wa gaskiya jayayya su ne mutanen da jahilci ya tutu a kansu amma mutanen da allah ya haskaka su da hasken ilimi kowane iri ne ba a samu suna yi wa wani ilimin ko da ba irin nasu ba jayayya sai dai in ba su fahimci nasu ilimin ba wannan shi yasa allah maɗaukakin sarki ya girmama ahalul kitabi waɗanda suka yi imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallam don haka a cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da ya aiki mu'azu ƙasar yaman sai ce in ka je ka fara kiran su zuwa ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan suka shaida la ilaha illallah sai kuma ainihin ka karantar da su sallah to a farkon magana sai da annabi ya ce ka sani cewa za ka je ka samu wasu mutane ne masu littafi wato ba jahilai za ka je ka samu ba a ƙashin gaskiya shi musulmi duk wani sharri da ya same shi ƙarshe sai ya juye ya zama alheri turawan mulkin mallaka sun zo da ainihin ilimin boko a ƙasan nan ta iya yiwa manufarsu su amfanar da mu ta iya yiwa manufarsu su cutar da mu ko ma wacce irin manufa ce mu dai musulmi karatun boko ya zame mana alheri domin mafi yawancinmu da ke zaune a nan ba mu zo garin nan ba sai sakamakon aikin gwamnati da aka ɗauke mu sakamakon karatun boko to amma kun ga yanzu nan aka yi gari ba kafin isha wani ya zo ya musulunta wanda a shaida musulmi ba su taho nan sun zo sun zauna ba ta wannan da ya musulunta ba zai iya tafiya kano ko sokoto ko zamfara ko katsina ko gombe ko yola ya je ya ainihin musulunta ba to gaskiya kuna yi wa musulunci gagarimin aiki kuma ku sani ku wakilan musulunci wannan amana ce da allah ya baku wanda babu wani sakamako a kanta sai aljanna to haɗarinta shine in kuka yi sakaci mutuncin musulunci ya zube a hannunku to al'amari kuma zai zama tuhuma a kan tuhuma ba ma fatan allah ya nuna mana haka tare da ku a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya yi magana dangane da ainihin sallah game da cewa ita sallah ɗin nan shari'a ce wadda ya shar'anta wa annabawa baki ɗayansu wannan ainihin sallah da ya shar'anta wa annabawa baki ɗayansu allah ya ba mu labaran kaɗan daga cikin annabawa a cikin ainihin alkur'ani game da ainihin wani bawan Allah daga cikin ainihin manya-manyan annabawan Allah Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ba mu labarin Ibrahim da Ismail da Isa da Shu'aibu da Dawud da annabi Yunus da dai ainihin sauran manya-manyan annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi amma kafin nan sai da Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana a dunƙule cewa duk annabawan da suka gabata da al'ummomin da suka wuce Allah ya umarce su da yin sallah Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina na ad hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zaka wa zalika dinul qayyima Allah ya ce annabawan da suka wuce da al'ummomin da suka gabata ba a umarce su su yi komai ba sai su ainihin wato bauta wa Allah suna masu tsarkake addini ga Allah shi kadai ibadar duk da zaka yi ka tsarkake Allah babu shirka babu bidiya a ciki sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ya ce in an ainihin yi ibadar an tsarkake Allah game da ibadar a tsayu akan haka wato ba bautar Allah kaɗai ba amma so ake ka fara bauta Allah hatta ya atiya kal har mutuwa ta zo ta same ka kana bauta Allah kar ka fara daga MSS kana secondary school MSS university MSS kana corpus kenan ka gama a samu aiki ba ruwanka da sauran musulunci a'a ba haka ake nufi ba Allah cewa wa abud rabbaka hatta ya atiyaka yaqin ka bauta wa Allah ubangijinka har san da yaqini zai same ka menene yaƙini har mutuwa ta zo ta riske ka to tsayuwa akan bautar Allah ya fi bautar Allahn wahala shi yasa bautar Allah sai aka shar'anta mana ita 'yar kaɗan a yini minti nawa kake batawa wajen sallar asuba Azahar, la'asar magariba isha ba a ce ka wuni kana sallah ba don aka ce ka wuni kana sallah yau in ka wuni gobe ka wuni jibi gudu za ka yi amma sai aka ce da asuba tashi in kai sallan nan ta minti biyar minti goma ya isa tafi ka je kai ta harkokinka kar ka sake sallan nan sai sanda azhar ta yi rana ta zawali lokacin da rana ta gushe din nan sallah azhar bai wuce ka bata minti biyar minti goma ba tafi kai harkokinka har bayan kusan awa biyu sannan kai sallar la'asar sannan kai harkokinka kusan bayan awa biyu ka zo ka sake sallar magariba haka bayan kama awa daya ka zo kai sallar isha daga nan kuma har alfijir ya bullo awanni masu dama duk harkokinka za ka yi ta yi to amma ka tsayu akan haka ake so don haka aka sharɗanta aka shar'anta maka abin kaɗan domin alistiqama tsayuwa akan bautar Allah yana da wahala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shayyabatni hudun wa akhwatuha suratu hudu da yan uwanta ta sa na yi furfura tun lokacin furfura bai zo mini ba wato wahala tana sa mutum ya tsufa wahala da gigi cewa da fargaba tana sa furfura ta fara fito maka shi yasa kake ganin yanzu sai ka ga saurayi dan shekara talatin ko ashirin da biyar ko ashirin sai ga furfura ta fito mishi me yasa a da haka ba ta faruwa da sai mutum ya shekara arba'in furfura ba ta fito mishi ba babu fargaba a da irin yanzu babu tashin hankali babu damuwa babu yunwa babu wahala amma yanzu waɗannan abubuwan sun yi yawa to annabi sai ya buga mana misali a cikin hadisi sahihi da al'imamu tirmidhi ya ruwaito annabi ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hudu da ita da yan uwanta da suka sauka saboda firgicewa da ne sai da furfura ta fito mini annabi yana nuna lokacin furfura bai ba amma da suratu hudu ta sauka sai ya ruɗe me yasa a cikin waɗannan sura suratu hudu da yan uwanta da suka sauka sai da suka zo da wata aya da annabi ya ce aya ta mishi nauyi da Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw ya ce ka tsaya a kan hanya kamar yadda aka umarce ka da kai da duk wanda ya tuba ya bi ka kar ku sake ku kauce daga kan hanya manzo Allah ya ce wannan aya ta gigita ni sai da furfura ta fito min domin cewa in tsaya a kan hanya kamar yadda Allah yake so ya wannan abu akwai wahala to in muka dubi wannan abu da kyau jama'a shine Allah yake gaya mana anan yake cewa ba umarci mutane su komai ba sai su ainihin bauta wa Allah suna masu tsarkake ibadarsu ga Allah maɗaukakin sarki sannan su zama hunafa'a su rabu da duk wata hanyar bata su rabu da duk kafirci duk bid'a duk shirka duk fasikanci duk nau'in sabon Allah su tsayu kan hanyar Allah maɗaukakin sarki duk wani abu wanda ya saba ma Allah ka bar shi a nan ne abdullahi dan mas'udin kamar yadda al-imam bukhari da muslim da al-imam ahmad suka ruwaito ya ce manzon Allah ya zo wata ran sai zana mana zane haka dogo layi a gefen shi sai ƙananan zane haka daban-daban sai ce wannan dogon zane da kuka gani to ita ce hanyar Allah miƙaƙƙiya a gefenta kuma akwai hanyoyi daban-daban waɗanda shaidanu su kuma suka tsaga wa kansu akan kowace hanya akwai wani shaidani ya tsaya yana kiran mutane zuwa gabata. bata shine karanta wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya ku bi wannan hanya ɗoɗar kar ku sake ku bi waɗannan hanyoyi da ke dama da hagu in kuka bi wasu hanyoyi ba na Allah ba sai su raba ku daga bin hanyoyin Allah to don haka abin da nake nuni a nan shine za mu koyar da yadda annabi yake sallah insha Allah ba muna nufin muka koyar ka yi nan da zuwa azumi ba bayan azumi kuma ka tuba ka bari ba haka ake nufi ana nufin in aka koya maka sallar annabi haka za ka yi ta yi har ran da za ka mutu haka abu huraira yake babban malami ne cikin malaman fiqihun hadisi al'imamu abu huraira sahabi ne wata rana ya zo yana sallah sai ya karanta aya ta alƙur'ani wa idza qila lahum usjudu wa idza eh, la yasjuduna kafirai in ana karanta alƙur'ani ba sa sujuda a cikin sallar isha yake ma mutane limanci sai ya faɗi sai ya sujuda abu huraira ya ɗago ya ainihin ci gaba da karatun sallah da aka yi dadda sallah wanda dattijo ya zo ya kama hannun shi abu huraira mai kenan kuma sabuwar sallah za ka kawo mana abu huraira ya ce wallahi haka na ga manzan allah yana irin wannan sallar kuma har in mutu wallahi ba zan daina ba don wai karka ɗauka matsalar mai sauƙi ce matsala ce babba wurare ne guda goma sha uku zuwa sha biyar a cikin alkur'ani duk inda ka karanta ana so da zaran ka kai karshen inda za a yi sujuda ka faɗi kai sujuda ita ba sujuda ce irin wannan da aka ba sujuda sallah ba ce ita sujuda ce ta tilawa ko a wajen sallah kake karatu ko a cikin sallah kake karatu ko a ina ne ake karatun alkur'ani sai a yi sujuda haka sunna ta ce manzan allah in aka saukar da alkur'ani sai zo ya samu gungun kafirai suna zaune sai ce ya ku mutanen makka allah ya sauka min da wahayi kuna so in karanta muku in suka ce eh sai ya tsaya ya karanta in suka ce a'a sai ya wuce dan babu dole a musulunci in mutum ka zo mai wa'azi ya ce ba na so ka wuce ka ba shi wuri oh, we are not jehovah witnesses jehovah ne za su zo su kwankwasa kofarka an zo maka wa'azi a ce ba a so a ce sai sun yi a'a addinin musulunci in ka ce za ka yi mutum wa'azi ya ce ba ya so sai ka rabu da shi haka hadisi ne cikin bukhari mutanen maka kuna so allah ya saukar da wahayi kuna so in karanta eh sai karanta a sai wuce ran nan sai suka ce suna so ya zo ya karanta musu alkur'ani sai aka zo cikin inda za a yi sujuda cikin suratun na jimi manzo allah ya faɗi yi sujuda duk kafiran da ke wurin sai suka yi kara tunda su kafirai ne ba za su yi wa allah sujuda ba amma tunda dai sun amince a zo a yi musu karatun to sai suka yi kara su ma sai suka yi sujuda sai wani kafiri kwaya ɗaya ce a ni kam ba za ta yi ba sai ya ɗauko dutse sai ya sa a goshin shi haka ya ce shi wannan ta ishe shi ya yi sujuda gardawa a zan gardawa ba sa sujuda a da gardi in ya ado ya wanke riga shi ya goge karin wandon shi ya saiti ba zai sallah ba gardi ne fa ba zai eh? <laughs> eh, sallah ba in aka zo sallah kawai sai ya ɗauko tsingaro sai kwakwafa ya ce ni wannan ya ishe ni kuma gardi ne hadda da ƙur'ani yake yi abdullahi ɗan abbas da ke bada labari ya ce wallahi wannan mutum sakamakon wulakanci da yau ƙur'ani sai da naga an kashe shi a wurin yakin badar yana kafiri to imamu muslim sai ruwaito ingantaccen hadisi annabi ya ce duk sanda aka karanta ayar sujuda idan musulmi ya faɗiye sujuda sai ainihin shaidan sai ya gudu yana ihu yana cewa na shiga uku na yi asara an umarce ni in yi sujuda na ƙi ga ɗan adam an umarce shi ya yi sujuda ya yi aljanna ta tabbata gare shi shi yasa waɗannan wurare ka je malamin da ke koya maka karatun ƙur'ani ya nuna maka su a ƙur'ani guda goma sha biyar ne duk inda aka zo za ka ga an yi up the line ka san malaman imla'i malaman ka'idojin rubutu na addinin musulunci suka ce ba a underline sai dai up the line sai a zana a sama haka to duk inda za ga an zana haka to daidai wurin to sai ka faɗi sai kai sujuda an ka je daidai alamar da za ka ga an yi ta kamar tukuban masallaci sai ka faɗi sai kai sujuda to falalata kenan duk wanda ya wannan sujuda aljanna za a rubuta mishi jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka ya jama'ar musulmi abin da nake son nuna mana Allah ba wai ya umarce mu ne kadai mu bauta mishi ba da ya umarce mu bauta mishi ya umarce mu mu bauta mishi muna mukhlisina lahuddina mu tsarkake addinin gare shi kar ya zan kana da makwabci krista ne baya son ya ji karatun qur'ani kar ka bude rediyon da karfi yadda zai ji tunda baya so ka sa iya yadda zaka ji la ikraha fid din ba a wa mutum dole a addini sai ka sa yadda kai za ka ji ran ya zo ya ce na ina waƙan nan da kake sawa ne kaɗan sa mana mana sai ka ce a ba waƙa ba ce ƙur'ani ne shi kafiri kamar mahaukaci ne kai kuma musulmi kamar mai hankali ne don haka shi yana hudda da kai ne da abin da yake da shi na hauka kai kuma sai kai hudda da shi da abin da kake da shi na hankali ina fatan mun gane saboda haka ka yi addini saboda Allah kar ka yi addini ka ɓata wani rai kar ka yi don ka faranta wani rai imamul bukhari ya ce da mai yabona da mai zagi na duk ɗaya ne a wurina in ka yabe ni oho in ka zage ni oho ban yi don ka yabe ni ba ban yi don ka zagan ba don haka duk wanda kai bata daman ba Allah maɗaukakin sarki ce wa yuqimus salata mutane kuma an umarce su su tsayar da sallah wa yu'tu zakata su bayar da zakka Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine addini tsayayye mai daraja a wurin Allah madaukakin sarki to ita sallah din nan mu sani da cewa Allah madaukakin sarki ya nuna cewa ita ce take bin ikhlasi bayan tsarkake ibada ga Allah bayan kyautata tauhidinka sai sallah shi yasa kaga Abdurrahman mai akhdari cikin ahlarin shi Allah gafarta mishi ya yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani farkon abin da ya wajaba akan baligi shine ya inganta imanin shi thumma ma'rifatu ma yajibu ko ma yuslihu bihi farda ainihi sannan sai koma yana koyan abubuwan da zai gyara farilla shi ta tilas ka yace kamar hukunce hukuncen sallah sarki da makamantansu Ina fata an gane shine sai malam ainihin Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dina wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyima to ita sallah din nan ka sani fa farilla ce kuma farlancin sallah ba kan ka farau ba akwai waɗanda suka fi ka daraja in kai waliyi ne in kai annabi ne akwai waɗanda suka fi ka daraja Kowa ne ne kai a matsayinka na ilimi ko darajar mukami ka san yadda Allah ya farlanta maka sallah Allah ya farlanta wani da ya fi ka ilimi kana takama ka iya wa'azi annabi ibrahim ya fi kowa iya wa'azi cikin duk annabawa da suka gabata Allah ya farlanta mishi sallah me Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ce annabi ibrahim yake cewa rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram annabi ibrahim ya ɗauki iyalan shi ya kai su ƙasan makka lokacin fako ne daji ne ya ce ya allah maɗaukakin sarki ga shi na ɗibo wasu daga cikin zurriyata na zaunar da su a wani daji wanda ko shuka aka yi bata fitowa sai ce rabbana a wurin ɗakinka mai girma sai ce rabbana li yuqimus salata ba dan komi ne haka ba ya Allah sai dan su tsai da sallah dan kadai su tsayar da sallah na kawo su cikin wannan daji na aje su a wurin ɗakinka mai alfarma sai ce faj'al af'idatan minan nasi tahawi ilaihim Allah ka sa zuciyar wasu jama'a ta rinka karkatowa zuwa gare su ka duba ka gani yanzu kana nan zaune azumi ya kusa sha'awa kake ina ma kana da kuɗin umra lokacin hajji ya kusa kullun zuciyarka ta karkata kana tunanin ya za ka yi kaje can sai ka ɗauki abu a ƙasar ku ka kai shi can sai ka karyar da kuɗin shi sai ka sai hula naira talatin a kano sai ka kai ta ƙasar maka sai ka karyar da ita a farashin da yake naira goma goma don dai mutanen ƙasar su rayu saboda kakansu ya musu addu'a ta gari abin da ya kamata mu rinka wa ƙasashen mu ke in muka ce Allah ya tsine wa Najeriya in Allah ya tsine wa Najeriya zuwa 'yan Najeriya mu ne mu za mu sha wuya <laughs> Hmm? in Allah in muka ce Allah ya tsine wa shugabannin Allah ya tsine musu sai su kara takura mu mu ne a layin mai mu ne a layin kananzir mu ne da siyan omo da sabulu da tsada shugaban ƙasa ya san kuɗin omo ne zai je bi layin mai ne to saboda haka addu'a sai mu ce Allah ya gyara ƙasar mu Allah ya gyara shugabannin mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ya farlanta wani bawa daga cikin bayan shi sallah mai yiwa kai zahidi ne malami ne na fiƙihu mai ibada mai zuhudu mai gudun duniya mai taka tsantsan saurara ka ji abin da Allah ya ce wa annabi Ismail Allah ya ce wazkur fil kitabi Ismaila ka bayyana wa mutane tarihi da labarin annabi Ismail a cikin littafin ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innahu kana sadiqal wa'adi annabi Ismail mutum ne mai gaskiyar alkawari wa kana rasulan nabiya kuma manzon Allah ne annabin Allah ne wa kana ya amuru ahalahu bis salati Ismail ya kasance yana umarnin iyalan shi da yin sallah wa zakati da ba da zakka wa kana inda rabbihi mardiya sai ya sami yarda ubangijin shi kana umarnin 'ya'yanka da sallah da matanka da iyalanka Allah ya ce wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da sallah kai ma ka daure a kan ita yin sallah in ka ce mata ka ta yi sallah in ka fita masallaci in ka dawo ba shiru za ka yi ba sai ka ce kin yi sallar in ta ce isan eh, nan hankali ya kwanta in ba te ba yadda ka san kake tasa yaro ya tafi makarantar boko da safe ko ya tafi islamiyya haka za ka tasa ta gaba sai ta tashi ta yi sallar in ba haka ba taka sallar da ka je kaiwa a masallaci sai ta zama aikin banza domin jarabawa ce aka ce sai ka ci mathematics 50 ka ci english 50 in ba haka ba za a dauke ka ba misali sai ka ci mathematics 50 amma sai ka ci english 0 shin za a dauke ka aha yadda aka ce ka yi sallah haka aka ce ka umarci mataka da sallah idan ka yi sallah baka umarci mataka da yin sallah ba taka sallah ba ta da amfani domin wanda ya ce ka yi sallar da ka tafi kayo shi ne kuma ya ce ka ce matarka da 'ya'yanka si daga sanda kake da ɗa ko 'ya in suka kai shekara bakwai wajibi ne ka sa su su yi sallar ko da su sallar a kansu mustahabbi ce amma kai dole ne a kanka ka ce su haka hadisi ya zo sahihi cikin sunan abi dauda annabi ya ce ku umarci 'ya'yanku da yin sallah suna shekara bakwai in sun kai shekara goma sun iya a buge su ai yaro in yaki yin assignment din makaranta ko homework ana dukan shi ko ita eh, to wannan dokar teacher ce wannan kuma dokar manzon Allah ce ka taba dukan yaron ka a yana shekara goma ya yin sallah haka tsarin yake matakai uku ne yana shekara bakwai a umarce shi ya sallah in ya kai shekara goma ya ƙi a da kai in ya balaga ya ƙi sai a yanka shi ƙa'ida kenan ya balaga ya ƙi yin sallah sai a kashe shi ya kai shekara goma ya ƙi a da kai ba duka ne zaka kulla kofa ana jawo akwati ana maka mishi ka makota a'a ba irin duka wanda yake na barazana dukan barazana in ka kware game da tarbiyya wani lokacin ya fi duka na jiki manzo Allah ya ce ka samu bulala rataye a gidanka bulalan nan yara suna kallon ta uwar gida na kallo amarya na kallo ta uku na kowa na kallo amma ba wanda ya taba sanin zaƙinta ko ɗacinta ran da duk wani ya mummunan laifi sai ka ɗauko bulalan nan sai ku rufa da gudu ba shaɗa mai za ka ba sai ka watsa bulala ta shallake shi can ya je ya ƙetare ta sai ka ji ya ce wallahi yau da ƙyar na sha to ba zai sake sakaci game da sallah ba ka gaba ka da kai ba ma firgita shi kai saboda bulalaga ta kullum tana salati a kansa suna gani ba san me take cewa ba <laughs> ina fatan mun gane Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to annabi Ismaila kaji yana umarnin 'ya'yan shi da matan shi da yin sallah sai ya sami yarda Allah wallahi jama'a duk duk dan aljanna ba wai ba aljanna ce ta dame shi ba in ka shiga aljanna akwai sauran matsala haka bukhari ya ruwaito hadisi cewa in 'yan aljanna suka shiga aljanna sai allah ya buɗe fuskar shi sai su gan shi ƙarara idan suka ga allah sai allah ya ce ya 'yan aljanna menene kuke so in yi muku wanda ban yi muku ba sai su ce babu duk abin da muke so an gama mana sai allah ya ce akwai saura na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba yardar ta fi aljanna haka allah ya ce wa ridwanullahi akbar yardar yardar da Allah zai yi da kai tafi don in yarda da kai wato har abada ba za a fitar da kai ba kenan amma an ce zauna in kai fushi za a kore ka in aka yi fushi da kai za a sai ce na yarda da ku har abada duk abin da kuka yi to ba zai zama laifi ba jama'a mun gane wannan da kyau don haka in kana son Allah ya yarda da kai ka rinka sallah kana umarnin 'ya'yanka da matanka suna yin sallah amma abin takaici jama'a ranar asabar da lahadi yara sai su kai karfe tara suna bacci ba a tashe su ba amma ranar litinin talata laraba alhamis juma'a karfe shida an tashe su saboda yau akwai makarantar boko wato ba ana tashin su ne don su sallah ba ana tashin su ne don me don su tafi ainihin naziri da primary da secondary school allah kiyaye haka annabi isa allah ya farlanta mishi sallah annabi isa allah ya ba mu labari akan cewa ga abin da yake cewa a cikin alkur'ani qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya yace ni fa bawan allah ne allah ya bani littafi kuma allah ya sa ni na zama annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu allah ya sa mini albarka duk inda nake ni dan albarka ne wa ausani bi salati Allah ya min wasiya da yin sallah me ake nufi da wasiya da Hausa jan kunne jan kunni a ce an ja kunnan ka kai ka rinka lura da kaza ka ce na ji a ce kana ji eh kana ji eh to ka kula da kaza Allah ya yi min wasiya ya umarce ni ya ce in yi sallah wa zakati Allah ya ce in rinka ba da zakka ma dum tu hayya matukar ina da rai ina fatan mun gane wannan haka nan annabi shu'aib annabi shu'aib wani annabi ne da ya rayu a wani kurmi wuri ne wanda yake forest daji ne allah ya sa wurare ne masu itatuwa da yanayin rayuwa kwatankwacin irin yadda muke a wannan yanki misali sai zan mutane ne waɗanda suke kafirai 'yan fashi da makami masu luwaɗi duk wanda ya zo wucewa su zauna bakin hanya su ne mai dariya su ne mai shigantaka to annabi shu'aibu mutum ne da ya taso a babban gida mai dangi in yi musu wa'azi sai su rinka cewa ai ba dan dangi ka ba wallahi da mun jefe ka shine sai sai yake cewa ya shu'aibu ta ta'muruka an natruka ma ya ya'budu aba'una ya kai shu'aibu sallar da kake yi ita ce take sa kake wa'azi kake cewa mu bar abin da iyayenmu da kakanninmu suke ashe annabi shu'aibu yana sallah to haka sallan nan ta taho ta taho aka zo kansu annabi dawuda to kamar yadda na faɗi a ɗazu malami ne kai kana jin ka iya wa'azi baka kai annabi ibrahim ba zuhudu kake kai mai gudun duniya ne baka kai isma'il ba gwagwarmaya da kafirai ne baka kai annabi shu'aibu ba to ga wani annabi wanda shi injiniya ne kuma tsohon soja ne shine annabi dawuda alaihi salatu wassalam annabi da ƙwararren injiniya ne mai yiwa ka je ka karanta injiniyarin kaza ka karanta injiniyarin kaza ka karanta duk ilimin da kake fama da shi na injiniyarin baka kai ainihin annabi dawudu alaihi salatu wassalam ba domin kai mai yiwa sai ka haɗa wuta da wani maganaɗi su kake iya narka ƙarfi shi ko yadda ka san kana juya kara haka yake ainihin sarrafa ƙarfe duk yadda yake so ya sarrafa shi yadda ka san za ka rinka ɗiban yashi kana shirya shi haka zai ainihin tsaya ya karere karfe ya bubbuga shi ya mai da shi gari da hannun shi ya kasafta ya abin da yake so kaga ko wannan injiniya ne za ka same shi da irin wannan sai ya hada da guduma sai an auna kaza da kwamfuta ta ce kaza ba a karba ba an karbi kaza ya je neman cikon kaza a ingila a ce babu sai faransa amma annabi dawuda da kanshi yake waɗannan abubuwa allah maɗaukakin sarki yake cewa fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba annabi dawuda ya faɗi yana mai sujuda yana mai ruku'u zuwa ga ainihin ubangijin shi yana mai roƙon gafara me kenan sallah kashi an ce ya faɗi yana mai ruku'u yana komawa ga allah Haka nan annabi yusuf allah maɗaukakin sarki yake cewa falaula annahu kana minal musabbihina da a ce annabi yunusa bai kasance cikin masu tasbihi ba lalabi safi batnihi ila yaumi yub'athuna da ya zauna a cikin kifi da ya haɗiye shi har zuwa ainihin ranar tashin alkiyama malamai suka ce an fassara wannan tasbihi da sallah wato ba dan annabi shu'aibu ba dan annabi yunusa yana sallah ba ba dan sallah da yake kula da ita ba da allah ya mai da cikin kifi ya zama kabarin shi to haka ainihin al'amarin nan ya faru fa sai da annabawa al'amarin su ya ƙare annabawa suka ƙare a duniyan nan sai kuma al'umma suka lalace sai Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya sai aka samu bayan annabawa kuma wasu mutane suka zo suka yi taulakanta sallah suka yi ta bin son zuciyarsu Allah ya ce ba da dadewa ba zai saka su a cikin wuta mai tsananin zafi a wani wuri Allah ya ce fa wailul lil musallina azaba ta tabbata ga masallatan da allazina hum an salatihim sahuna waɗanda suke wasa suke sakaci game da sallasu. a takaice jama'ar musulmi haka duniya ta zauna bayan annabi isa alaihi salatu salam ya tafi wanda shine annabin ƙarshe kafin zuwan annabi domin a cikin hadisi annabi ya ce babu wani annabi tsakanina da annabi isa bayan da annabi isa ya tafi ba a sake samun wani annabi ko manzo ba sai da annabi ya zo to haka duniya ta zauna an yi sakaci game da sallah ana cin amanar addinin musulunci kuma duk sanda mutane suke wasa game da sallah a ofis ne a gona ne a gida ne wallahi sai sun yi wasa da komai don haka imam malik ya ruwaito asari sahihi cewa na umar a zamanin shi sai rubuta takarda zuwa ga duk wata ma'aikata da ke karkashin gwamnatin shi cewa sallah ta fi aikin gwamnati muhimmanci a wurin shi don haka duk sanin din da kake duk mitin din da ake kira duk abin da ake na aikin gwamnati in aka ce lokacin sallah ya a ƙetare wannan aiki a je a yi sallah haka na umar ya ka'idanta musu abin da ake so da mu nan da muke zaune mai yiwa kai ne shugaba a department kaza mai yiwa kai ne shugaba a ma'aikata kaza kun ba ka zama ba yanzu wata ran ka zama insha Allah don Allah ya mana alkawari duk wani musulmi da yake ganin shi karamin ma'aikaci ne wallahi ya kwantar da hankalin shi Allah ya alkawarin cewa sai ya bada duniya a hannun mu nan gaba ya ce kuma zai mana haka ne dan ya gamo ma za mu irin ta bani Isra'ila domin bani Isra'ila haka suka zauna cikin talauci suna ‘ya'ya aka mai da su bayi sai Allah ya ɗauki gwamnati sai basu sai suka wulakanta Allah sai Allah ya mai da su sune ne asfalin safilina kuna ganin su yanzu a ƙasar su ƙasar Israel sun kasa zama lafiya suna da'awar cewa ƙasa ce ta iyayensu da kakanninsu amma an kasa barinsu su zauna ana jifansu da dutse su tashi ana zaginsu su bar ƙasar in sun bari sun ce ba su da inda za su je su zauna kun san me yasa Allah ya musu haka wallahi sun ci amanar sallah ne shi yasa Allah ya yi alkawarin zai ba mu muƙami amma wallahi in ya ba mu muƙamin nan ya ce zai ba mu ne don ya gwada mu ya gani ana nan wata ran sai ka zama duk nnpc gaba ɗaya kai ne shugabanta ko kuma kakaf a ce kai ne ministan masana'antu ko ministan man fetur ko ministan kaza allah ya ga za ka girmama sallah ko kuwa za ka wulakanta sallah allah ya ji kansar da wani da gafara a cikin abia state can far east wajen shekara arba'in sardauna ya je gina musu masallaci da makarantar islamiyya da umarnin ƙasar saudi arabia wajen shekara arba'in har yanzu ana sallah a masallacin ana ainihin karantar da 'ya'yan musulmi ku je ku ga inda 'ya'yan inyamurai na suke ainihin koyon karatu a can afikpo ya jama'ar musulmi masallaci mutumin duk da ya gina masallaci saboda allah daidai da girman gidan kuciya gidan tsuntsu sheka tsuntsu manzo allah ya ce allah zai gina mishi ainihin fiye da haka a aljanna shi yasa mu musan cewa duk sanda Allah ya bamu wani mukami wallahi wannan mukamin abu na farko da zamu kiyaye shi shine da sallah sallan nan nau'i biyu sallah farilla da sallar nafila da daddare shi kai sallar nafila ka roki Allah Allah ya taimake ka akan wannan mukami duk wani da yake nufin ka da sharri wallahi sai kaga Allah ya sa mai rudani a cikin kwakwalwar shi ya manta da kai kai zaman ka lafiya ina fatan mun gane wannan Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu yayin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to daga lokacin ne aka dawo aka raya sallah irin sallar annabawa a nan ne da annabi ya zo yana raya irin wannan sallar sai ya zo ya kafa mimbari a masallacin shi in aka tashi wani lokacin sai annabi in ya zo masallaci ba zai tsaya inda ake zama ba inda liman ke tsaya wani lokacin bai tsayawa sai ya taka step number one matakala ta farko ta mimbarin shi anan zai hauye sallah ya ce ya yi musu haka ne don ya ƙara tudu su hangi yadda yake sallah practically don su koyi da shi saboda allah ya yi alkawarin wanda di ya sallah irin ta annabi to ba wani sakamako da zai ba shi sai aljanna wanda duk ya sallah saɓanin haka kuma ya rage in allah ya so ya gafarta mai ya gafarta mai in allah ya so bai gafarta mai bai kama shi da gwargwadon laifin shi saboda haka mu kiyaye da annabi ya juyo ya koya wa mutane sallah sai ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli jama'a ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah to kamar yadda na faɗi ɗazu ni da na ce zan siffanta muku sallah ban taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ban ga wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ban ga wanda ya ga wanda ya ga annaba don muna rayuwa ne yanzu a cikin karni na goma sha biyar na musulunci tsakaninmu da manzan Allah yau kwatankwacin shekara 1400 da wani abu ashe kun ga wannan abu ne wanda sai an tsaya an dubi waɗanda suka zauna da annabi mai suka ce sannan abin nan ya tabbata to sannan sai a tabbatar da wannan a matsayin sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu sani da cewa sallah ta kasu akwai farillai daga cikinta akwai sallolin na nafilfili sallolin farillai su ne sallah zahar la'asar magariba isha sallah asuba waɗannan salloli su kaɗai ne farilla ta iya ka ce ina juma'a juma'a ai ranar juma'a a zahar ake ɗaukewa sai a yi juma'a to waɗannan salloli biyar in ka kiyaye su allah ya maka alkawarin aljanna in kai sakaci kuma allah ya kiyaye akwai sallolin nafila sallolin nafila kamar sallar shafa'i da wutiri ko mu ce sallar wutiri sallar tarawihi inda azumi ne ko kuma ainihin mu ce kamar sallar idi sallar roƙon ruwa sallar kisfewar rana yaya ake ainihin sallar kisfewar rana in aka samu ainihin rana ta kisfe ko kuma wata ya kisfe shine eclipse na rana sola ko na ainihin wata duk wanda aka samu daga ciki sunna ta shar'anta mana za a yi sallah kuma wannan sallah da za a yi wata irin sallah ce wadda yana da muhimmanci mu kwatanta ta yanzu tunda an ce za a siffanta sallah annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan wata ya kusufi ko rana ta kusufi a ka'ida sai ladan mai kiran sallah sai ya zo masallaci sai ya assalatu jami'a assalatu jami'a as-salatu jami'a ita haka ake kiran sallar don haka in ka ji haka to yana nuna maka ko za a yi wani mitin na gaggawa ko kuma rana te kusufi in ka duba ka gaba rana ce te kusufi ba wato mitin za a yi in kuma ka duba ka ga rana ce te kusufi to za a yi sallah ne saboda rana ta kisfe saboda rana in ta kisfe wasu a jahiliya suna ganin cewa wai an haifi wani babban mutum ne ko wani babban mutum ya rasu sai manzo Allah ya ce ba haka abin yake ba ya ce rana da wata ba sa kisfewa saboda an haifi wani ko dan wani ya mutu amma alamomi ne da ke nuna Allah ya yi fushi da jama'a sai ya ce kuma albarkacin Allah ya karba addu'a shi ne ba don haka ba da sai a hallaka mutane in mutanen da suka yi wa Allah laifi sai dai su ga hadari ya taso sai ka ji suna cewa haza aridun mumtirna da hadari nan ya taso za a yi mana ruwa sai Allah ya ce bal huwa masta ajaltum bihi a abin da kuke gaggawa ne zo ba kun ce in an isa a kashe ku ba kisa ne rihun iska ce fiha azabun alim a cikin ta akwai azaba mai raɗaɗi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana kashe komai in ta samu da umarnin Allah don haka sai annabi ya roki Allah Allah kada ya taba kashe mu irin yadda ya kashe mutanen da sai Allah ya ce ya karba to in muka yi laifi wanda ya kamata a kashe mu din gaba daya sai Allah sai sa rana sai ta kisfe ko sai wata sai ya kisfe idan rana ta kisfe ko wata ya kisfe da musamman a ƙasa hausa sai kaga an fito da gwanagwanai da ganguna a namiji ya sa rigan maza mata sun sa rigunan maza ana ɗan sarkin ruwa halilu ka ba mu ruwa mu sha menene ana kiɗa ana mun tuba da dukan ɗan kowa kaji karya. <laughs> haka yara suna yawo mun tuba da dukan dan kowa la ilaha illallah burin burin ana dukan ganga duk ƙarya ne da rana ta kisa za su ci gaba da dukan 'ya'yan jama'a <laughs> kaga ƙarya suke yi saboda haka sai manzo Allah ya ce sai a yi sallah ya ce sai ku yi sallah sai ku ainihin yi istighfari ku yi sadaka ku yi ta tuba kuna komawa ga Allah to da zaran ka ji an yi irin wannan kira na sallah sai ka yi alola sai ka taho masallaci kuma ka sani sallace abnormal ba irin wadda ka saba ba in aka fara ta ita sai sanda rana ta warke sai sanda wata ya warke ba wai za a yi ta ne minti biyar ba don haka ka a zo a fara ka ce to ai da an dan takaita a'a ba a takaita ta ita ita in aka fara ta sai sanda rana ta fito karara sai sanda wata ya fito karara don haka aka ce da annabi ya kabbara sai da ya karatu gwargwadon suratul baqara suratul baqara tana da ayoyi 286 za a iya awa biyar ana wannan sallar in ka gaji nafila ce zauna in alolaka ta karye fita ka je kayo ka dan zauna ka huta minti uku sannan ka sake shigowa amma sallah ce wadda ainihin sanda rana teku sufi a madina aisha ta ce sai manzan allah ya firgici sai fashe da kuka ya je zai ɗauko mayafi sai manta ya ɗauko riga ya fito gida da gudu aka biyo shi da mayafi ya zo masallaci aka ce da ya kabbarta sallah in ya tafi zai sujuda sai ya hura ƙasa haka sai fashe da kuka ya ce ya Allah ba ka ce ba za ka hallaka su ba in ina cikin su ya Allah ka ce fa ba za ka hallaka su ba in suna istighfari ya Allah ai ina nan da rai kuma suna istighfari Allah ya za ka hallaka su sannan sai ya faɗi sujuda to ita wannan sallah raka'a biyu ce ake yin ta kuma a bayyana ake karatunta ko da rana ta faru ko da daddare ya danganci yadda take haka za ka yi niyyarta idan sallar in sallah ce ta ainihin eh, kusufin rana za ka yi da nufin sallah ce kawai ta kisifewar rana in wata ne haka gwargwadon yadda take liman ya kabbarta allahu akbar mamu kowa ya kabbarta za mu zo mu siffanta yadda ake sallah aikace amma yanzu za mu faɗe ta ne theory in aka ainihin kabbarta liman zai yi karatun fatiha da sura bayan ya yi du'a'ul istiftahi za mu zo mu bayyana addu'ar da ake ta buɗe sallah liman zai yi karatun fatiha zai yi sura ana son ya ɗauko doguwar sura babu laifi in liman bai haddace ba zai iya duba alkur'ani don sallah in ta nafila ce to ya halatta za ka iya duba alkur'ani kamar sallar tarawihi da daddare dan ka duba ƙur'ani babu laifi imam maliku ya ruwaito cewa babu laifi sai da tana aisha tana da wani bawa wanda da azumi yake mata limancin sallah a gidanta bai haddace ƙur'ani ba sai buɗe ƙur'ani gaban shi yana kallo haka babu laifi in sallar nafila ce in ta farilla ce malam mai ahalari ya ce sai dai in baka iya ba sai a rubuta maka fatiha a ce an yi juyin duniya ka kasa haddace fatiha akwai karkai mamaki akwai sahabi da ya kasa haddace fatiha manzo Allah ne kuma malamin shi ka san kuma manzo Allah ya fi wani malami formula karantar da karatu shi kuma sahabi ne amma an yi jin duniya ya kasa haddace alhamdulillahi rabbil alamin kuma balarabe kwakwalwar gaba ɗaya ta kasa kuma bai iya karatu da rubutu ba balle a rubuta mai dan haka sai aka bashi zikiri ya rinka yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar da ya haddace wannan aka ce to kaje in kaga yadda ake tsayawa in minti biyar kaga an tsaya ane kai ma kai minti biyar ka ne sannan ke <laughs> wannan manual kenan na ba da mun gane to haka al'amari yake ya jama'ar musulmi abinda muke so a gane liman zai karatu mai tsawo in ya karatun nan mai tsawo sai ruku'u jama'a ma za su yi ruku'u tare da shi a cikin wannan ruku'u liman zai daɗe kusan daɗewar da ya a tsaye a ce liman ya yi awa ɗaya a wajen ainihin sallar to in ya zo ruku'un haka zai ainihin daɗe ya kusa da awa ɗaya haka in ya ɗago haka zai kusa da awa ɗaya haka zai sake yin ruku'u haka to abin da ake so mu gane shi ne kamar haka ita tana da ruku'u biyu ne saɓanin yau da kullun da ka saba sallah idan aka yi fatiha da sura za a yi ruku'u Allahu akbar in aka ɗago daga ruku'u sami Allahu liman hamida ba juda za a tafi ba sai kuma ka ji liman ya sake ɗauko karatu in ya so ya iya haɗawa da fatiha ko kuma yanzu kawai sai ya ɗauko wata sura kamar ali imran ko suratu kaza ko makamancin haka in ya karatu ya karatu aka daɗe sai sake ruku'u na biyu sannan sai ya ɗago daga ruku'u sannan sai kuma ya tafi su juda haka ake yinta. ta raka'a ɗaya ruku'u biyu raka'a ɗaya ruku'u biyu ta zama raka'a biyu ruku'u hudu to haka ake sallar kisfewar rana ko wata maza da mata ake gayyatowa su taho masallaci aisha ta ce ita sai ainihin ya zan tana jin muryar karatun annabi sallallahu alaihi wasallama daga ɗakinta da ke kusa da dan ɗakin aisha da masallaci katanga ce ta raba akwai kofa akwai windo haka sai ta tsaya na. an fara wannan sallah kamar yadda ainihin malamai suka nuna da hantsi kamar ka ce karfe 8 zuwa 8 da rabi asma'u yar aisha sai ta zo ta wuce da hantsi sai ta ga maza a masallaci kaga ba da safe bane balle a ce da sassafe balle a ce sallah asuba ba da rana bane balle a ce azhar ba da daddare ba balle a ce isha ko magariba sai hankalinta ya tashi sai ta je ta samu aisha aisha tana sallah sai ta ce aisha lafiya na ga maza suna tsaye suna sallah a masallaci to aisha tana sallah ba za ta iya magana ba sai ta nuna wa ah, asma'u sama sai ah, ah, asma'u ta ce aya ce ta faru rana ce ta kisfe sai aisha ta haka da kai ta nuna e shikenan sai ainihin asma'u ta ce sai ta je ta alwala ta zo ta fara sallah asma'u ta ce har ta ji jiri na ɗaukanta sai da ta tsuguna ta zuba ruwa a jikinta ta dan ji sanyi sannan ta miƙe ta ci gaba saboda dadewa da ake yi to hakan aka idar da wannan sallar nan take sai kuma liman ya miƙe fara khutuba khutuban nan da zai fara zai fara da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina har zuwa karshen khutubatul haja sannan ya nuna mutane kamar irin yadda annabi ya khutuba inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi rana da wata bayan Allah ne rana ba ta kisfewa don an haifi wani ko don wani ya mutu haka wata baya kisfewa don wani ya mutu ko don an haifi wani kuma rana ba ita ke kama wata ba kamar yadda wasu ke cewa rana ta kama wata sai ka ji ana rana saki wata mun tuba da dukan dan kowa la ilaha illallah a rana ba kama wata take ba Allah ya ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wal laylu sabiqun nahar ba zai yiwu ma rana ta iya riskar wata ba rana ba kama wata take ba husufi yake eh, ilimin zamani ya bayyana sirrin yadda in kaje ka samu masu ilimin kimiyya sai ga suna kwatanta maka ga yadda duniyan mu take ga yadda rana take ga yadda wata yake ga yadda al'amarin yake faruwa wannan ya zo ya shiga tsakani shine sai a daina ganin hasken wannan da makamantan haka saboda haka ya kamata jama'a sai su gane idan liman ya zo sai ya khutuba da larabci to kun ga wannan yake nuna dole ne limaman mu su je su kware da larabci domin ita wannan sallah ba ta zuwa mana da shiri ba sallar juma'a ba ce balle liman ya ce ya san yau alhamis gobe juma'a bari ya shirya ko ba shiri dole liman ya zama koyaushe kawai a shirye yake don yanzu za mu iya zuwa mu kwanta an jima wata ya husufi to so ake liman fa da ya idar da sallah ya miƙe kawai to in ya ce to sai dai jama'a kuma gaskiya ban shirya ba to dama ba liman ba ne kamar dokta ne nan da ke zaune sai a taso shi da daddare a ce da Allah za a duba mana wani yaro ne sai ce ka ai kuma wallahi sai na yi bincike a ah, to <laughs> mun fahimci wannan da kyau saboda haka liman koyaushe a cikin shiri yake liman kamar direba ne liman kamar direba ne kana jin an taba tashin direba daga bacci ya ce to bari ya tuno yadda ake tuki ba zai yiwu ba bai zama direba ba kenan ya zama dan a <laughs> mun fahimci wannan da kyau saboda haka mu kiyaye wannan in liman bai iya ba sai ya tattali hudu ba shi sai ya ajiye ya rubuta hudu ba ya ɓoye ran duk aka ce rana ta yi kusufi sai ya fito da abashi a aljihu yana gama kaza kaza kaza sai ya buɗe karanta daidai ne jama'a mun gane wannan kuma makasudi dai shine ya wa'azantar da mutane cewa jama'a kun ga ranar nan da yi kusufi fa ba wai haka siddan ta yi sufi watan nan da ya husufi ba wai haka siddan bane ya husufi wata dan yi musu magana ne watan nan da ya husufi yayi ne sakamakon zunuban mutane ranan nan da ta husufi ta yi ne sakamakon zunuban mutane dan haka kai ka san zunubanka ni na san nawa wane ya san nashi kowa ya kokarin gyarawa liman ya jawo hankalin mutane akan haka ina fatan mun gane wannan a takaice wannan ita ake kira sallar kusufin rana ko wata sallar idi kowa ya san yadda sallar idi take ranar idi abinda sunna ta ce tun daga gidanka za ka fara kabbar bari allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ko allahu akbar allahu akbar kai ta kabbar bari ba da ƙarfi yadda zaka wahalar da kanka a ce ga wani can ko ya sha giya ne ba a hankali za ka yi a hankali mun fahimci wannan har ka isa filin idi in ka je filin idi sai ka samu wuri ka zauna ba a yin nafila sai kai zaman ka idan liman ya zo daga zuwan liman zai fara yin sallah ne in yi sallah sunna ce mustahabbiya kowa ya zauna ya saurari khutuba idan ainihin aka idar da hutuba kuma a tashi a tafi gida ana so hanyar da ka bi sanda ka idi ka canza in zaka dawo kuma haka dawo kana kan barbari abin da sunna ta nuna kenan to siffar sallar idi shine ita sallar idi ita ma ta saba wa sallar nafila ta yau da kullum in aka zo raka a biyu dai ake yi raka a biyun nan da ake yi kabbara farko da zaka yi zaka daga hannu amma sauran kabbarbari ba a daga hannu jama'a su kiyaye wannan bari saura da za ka yi a cikin sallar idi ba a daga hannu kuma kabbara bakwai ake banda kabbara farko allahu akbar ta farko kenan sai kai allahu akbar in illi yayi allahu akbar allahu akbar allahu akbar har sai an yi bakwai babu wata addu'a da ake tsakanin wannan kabbara zuwa wannan kuma ba za ka sake daga hannu ba haka sallar jana'iza mu wannan ainihin kabbarbarin aka gama sai a karanta fatiha da sura ta alkur'ani gwargwadon wadda ta sauƙaƙa ko sabbi hisma rabbikal a'la ko makamantan haka ina fatan mun gane wannan a kabbara raka'a ta biyun aka tashi kabbara ɗagowa ba za a kirga da ita ba za a yi kabbarbari guda biyar a nan kuma liman ya yi allahu akbar kai ma sai kai allahu akbar allahu akbar allahu akbar sai ainihin ayi wannan mu kiyaye har mata haka za su yadda namiji yake yi in liman yana Allahu akbar haka ma mata za su yi Allahu akbar don sunna ta ce mata ma su fita sallar idi annabi ya ce matan aure da 'yan mata berori da manya suwaye berori 'yan ƙanana haka 'yan shekara goma 'yan shekara sha biyu 'yan shekara takwas su dai ba 'yan ƙananan yara ba su kuma ba su kai manya ba to annabi ya ce duk su fita aka ce har mai haila ya ce har mai jinin haila amma mai jinin haila in ta je ta zauna a masallacin aka zo za a yi sallah sai ta fita daga masallacin idi ta koma gefe guda in aka idar da sallah sai ta dawo cikin ainihin masallaci sai a zauna saboda su ji wa'azin da liman zai yi tare da bari da liman zai yi su ma su rinka amsawa jama'a mun gane wannan da kyau to sai dai ya kamata a nan ina yi wa mata wani tambihi galibi musamman ranar sallah sunna ta ce a tafi sallar idi to amma mai yiwa in kuka tafi gaba ɗayan ku barayi za su shigo gidan kuma to kaga sai a raba babbar sallah wance ta je wance ta zauna ƙaramar sallah wance ta je wance ta zauna don maslaha don ba haka ban kuka fita kafin ku dadi sun kwashe muku kwanuka Allah ya kiyaye to saboda haka wannan ita ce sallar idi a takaice ya jama'a sallar roƙon ruwa idan ana matsalar roƙon ruwa tana da ƙa'ida ƙa'idan nan ita ce idan kafirai za su fita yau roƙon ruwa ko ku fita a wannan rana ko ba ku shirya ba mu kiyaye kamar yadda kuke zaune a nan garin wari sai ana rashin ruwa sai kafiran garin nan suka ce yau za su yi addu'o'i yau lahadi za su yi addu'o'i a coci allah ya kawo ruwa to kuma musulmi a wannan ranar shari'ar musulunci ta ce lallai ku fita sirrin haka shine kada yau lahadi kafirai su yi a su nasu ranar juma'a ko kuma ku je ku yi sai ku yi ran juma'a ba a yi ruwa ba ranar lahadi su yi sai a yi ruwa sai mutane su ce aha kun ga gaskiya ko kafirin nan sun fi gaskiya ba ka san wani wawa wawa ne haka to tsoron haka aka ce kar ku sake su riga ku ko ku riga su sai dai a yi rana ɗaya ko mun fahimci sirrin idan aka zo sallar roƙon ruwa ana yin raka'a biyu ne raka'a biyu da ake kamar sallar nafila wadda aka saba sai dai ita ba a zuwa sallar roƙon ruwa da riga mai kyau ba wai an ce lallai ka tafi da mayafi ba a'a ba a zuwa da riga ta gayu su ake ka samu wata rigar ka nan ya huje nan ya tsage sai ka sa haka sai ka tafi da ita misali nan an dan share miya nan an share wa wani yaro datti haka haka gaje-gaje haka rigar ana tafiya cikin tawali'u ne wai mu nuna wa Allah talauci ya same mu bala'i ya same mu amma an ka sa doguwar riga ka fesa turare ka kawo tabarau ka sa a kuna cikin wadata kenan ba matsala mun fahimci wannan da kyau saboda haka ana tafiya ne cikin tufafin kaskanci ina fata mun gane cikin tufafin ƙasƙanci ake tafiya sannan ba a tafiya ana kabbara ko wani zikiri za a tafi ne a cikin ainihin natsuwa a hankali in aka je aka yi sallah raka a biyu aka idar liman zai tashi zai khutuba in ya khutuba din nan zai kwadaitar da mutane game da abin da ya shafi ainihin sabon Allah da suke da kuma ainihin zunubansu su tuba to idan liman ya gama mu kiyaye zai juyo haka zai kalli gabas ba wai ba sallah ba ce an gama sallah an gama hudu ba an gama wa'azi amma za a yi addu'a ne to liman zai roƙon Allah za a daga hannu to ita sallar roƙon ruwa ba a daga hannu wajen addu'a yadda aka saba haka ka daga iya kirjinka haka a'a ana dagawa ne sama haka sannan kuma a kifo hannun haka ku kiyaye ba haka ainihin ake roƙon Allah game da a haka ake yi sai a kifo tafukan hannayen ƙasa ko mun gane sai a ainihin roƙi Allah maɗaukakin sarki cewa Allah maɗaukakin sarki ya juya mana kamar yadda muka juya da mun saba addu'a haka to yau muka juya haka to muna roƙon Allah ya juya mana na ɗaya kenan in mayafi ka je da shi ana so ka canza mayafin naka ya zama upside down ko kuma dama ta dawo hagu wato kuna tafa'ul kenan kuna neman kamar yadda kuka canza haka Allah ya canza halin da ake ciki ko mun gane in aka gama wannan sai kowa ya taho gida kuma a yawaita sadaka roƙon Allah istighfari abin da ake kenan a takaice jama'a wannan su ne kaɗan daga bayanai akan siffofin waɗannan salloli ya rage salloli da muka saba yi yau da kullum aka ce annabi in ya tashi sallah yana cewa Allahu akbar mutane su kiyaye ba a jan kalma ba a cewa Allahu akbar a'a Allahu akbar to annabi yana da matakai uku da yake yi waɗannan matakai uku ga su wajen ɗaga hannu ko dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsaye haka da farko tukuna mu duba yadda annabi yake aje kafar shi a sallah haka suna fuskanta alƙibla ne annabi baya aje kafafuwan shi haka wannan ta kalli gabas maso kudu wannan gabas maso arewa haka kamar zai zama gola a ah, to gola ne yake haka manan zai tara kwallo ba sai haka ba don ka ta samu osi ta wuce <laughs> koko a hatu nan ba haka a haka annabi yake yana miƙe su ne straight forward suna kallon gaba haka hadisi ya ce don haka haka ake don haka kun ga in aka yi haka yanzu in aka zo haɗa sahu ba matsala ke amma in aka yi haka in aka zo haɗa sahu sai ku ga an samu dama haka mutum kamar gwami don haka haka ake yi a miƙe waɗannan ƙafafu su haka a nan zan faɗakar da mata da ana cewa mata in sun zo sallah su haɗa ƙafa haka to malaman hadisi kun san su suna bincike malaman hadisi suka ce sun bincika sun gane hadisin da ya ce ai haka ba daidai ba ne hadisin ba mai kyau ba ne yana da matsala don haka sai suka ce da namiji da mace in suka zo sallah za su buɗe ƙafarsu wasu suka ce wai ai an ce mace ta haɗa kafarta ne don kada wani abu ya zubo a farjinta sai malaman hadisi suka ce ai ko ta haɗe ɗin in dai wani abu zai zubo a farjinta zai zubo domin haɗe wannan da te bai ɓame ainihin al'aurarta ba don haka da mace da namiji za su buɗe to wasu na yin kuskure suna ainihin buɗe kafarsa haka sai ga wani ya zo diye haka ya ci mutum ɗaya da rabi a sahu ba haka ake ba wato sallah abu a natsa ake yi yadda ka san tsayuwar soja soja in ya tsaya kaga yana motsi to haka ake natsuwa ƙafafuwanka su fuskanci alƙibla haka mu kiyaye in ƙafafuwanka suka fuskanci alƙibla to sai hannaye hannaye kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗaga su suma suna fuskanta alƙibla ba yadda ainihin wasu suke yi baka ga mutum yana haka yana ɗagowa haka a'a wannan haka da za a ga mutane na a'a kuskure haka kawai straight sai annabi ya miƙe yatsun dubi yadda ake miƙe su haka ba baza su zaka in to wa kake da kuwa Allah ne a gaban ka ba. ya kamata mutane su kiyaye kan mutum ka ga yayi wani haka a'a Allah fa <laughs> a gaban ka saboda haka miƙe yatsun ake haka zara-zara ka miƙe su wasu wai sai kaga sun yi haka wannan babban yatsan sun ballake shi haka a'a ba haka bane miƙe su ake haka ina fatan mun gane ana miƙe su ne gaba ɗaya in aka miƙe su ɗin nan gaba ɗaya to wajen ɗagawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana bin abu ɗayan abu uku ko dai haka allahu akbar wato yana ɗagawa yana kabbara allahu akbar yana ɗagawa yana kabbara yana gama kai hannun shi ya gama kabbarar sai ya ci gaba da sallah ɗaya kenan ko kuma sai annabi hannayen shi na ajiye haka sai Allahu akbar sannan sai ya daga ko kuma sai annabi ya daga haka sannan sai Allahu akbar ɗayan abu uku mu kiyaye ko dai Allahu akbar ko Allahu akbar ko kuma Allahu akbar ɗayan abu uku duk wanda kai yayi daidai to malamai suka ce an fi son wata ran kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan ya fi lada ko mun gane abu na ɗaya kenan abu na biyu in ka zo sa hannunka baka tabawa nan kaka taba kunnanka haka za ka sa daidai da kunnanka ne saiti aka ce haka ko kuma saiti da kafaɗinka kuma ka ɗauki abin a sauƙi don wani in ya zo ya daddafa waɗanda ke damu da shi haka a'a haka Allahu akbar ko Allahu akbar sai mu kiyaye da maza da mata dai haka ake yi wasu suna cewa wai in ka zo za ka iya yin haka mai yiwa kamar yara yanzu za su ga wannan kama abin dariya amma da na san muna primary school an rinka koya mana haka har akwai littafi jagoran masal mai sallah za ka ga an yi hoton yaro ya yi haka malamai suka ce an bincika an gane yin haka din bai tabbata daga annabba abin da ya tabbata shine haka na fatan mun gane saboda haka haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake to sannan yanzu ka daga hannunka ka yi kabbara me ya rage sai ka ainihin dora hannunka a kirji da maza da mata da yara da manya duk haka sunna ta ce manzo Allah ya ce haka duk annabawa suke sallah duk annabawa ya ce haka suke sallah suna ɗora hannunsa a kirji to hannun hagu shi yake dorawa a kirji ba a kasan kirji ba ba a ƙasan kan ciki ba ba kan cibiya ba ba haka ba a'a wannan wasu ne cikin mazabin hanafiya shi yasa za ga mutanen indiya pakistan bangladesh sun fi yin haka amma abin da ya zo tsantsa a cikin sunna shine a kirji sai ka sa hannunka na dama wannan haka haka ake yi wannan hannun naka na dama sai ka rufe wannan na hagu daga tsakiyar wuyan hannu nan kaga daidai wuyan hannu to sai ka haka sai ka shimfiɗa yatsun ka biyar sai ka ɗora haka wannan shi ake kira alwadu'u ɗora hannu ɗaya a kan ɗaya akwai kuma alƙabdu ƙabalu Shi ne waɗannan yatsu hudu sai ka rutso nan ƙasa wannan babban yatsa sai kai haka ƙabdu kenan duk ya zo daga annabi wata ranka yi wannan wata ranka yi wannan wasu na yin kuskure suna ɗora hannu a haka ko haka a kuskure ne ko ga mutum ya yi haka duk kuskure ne abin da yake daidai shine haka ko haka don haka jama'a mu kiyaye ko dai ya ka shimfiɗa su haka duka ka yi me yi wadu'u ko kuma ka yi haka ka yi me yi ƙabdu ina fatan mun gane wannan wannan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk annabawa haka suke yi ya jama'a waye bai son ya koyi da annabawa ko a aljanna da Allah ya tashi bayani dangane da aljanna sai ya ce fa'ula ikan ma'an na wasu diƙina yan aljanna suna tare da annabawa da masu gaskiya wa shuhada don haka abin da muke cewa jama'a kowa ya tashi sallah ya yi sallah haka wasu na cewa to in ne sallah haka fa ah, ba za a ce sallah ka ta ɓaci ba amma dai daure kai kai haka mana yanzu misali a ce ana so za a ɗauki aiki wannan ya zo da credits biyar wannan ya zo da credits takwas kai da ka zo da credits takwas za ka so a ɗauki mai credits biyar a baka to yi wanda ya haka a sallah fa ya ci gaba ma'ana shi yanzu yana sallah ne direct irin ta annabawa kai tsaye ba wani kwana imamu maliku shugaban mazhabin malikiya ibnu abdulbarri a cikin littafin shi a tamhidu ya ce har maliku ya mutu haka yake runguma hannu a sallah wannan magana tana cikin fiƙi sunna kuma mujalladin farko imamu na maliki har ya mutu haka yake runguma hannun shi a sallah mun fahimci wannan ibnu abdulbarri sai ya ba da labarin cewa imamu malik ya taɓa sakin hannu sau ɗaya a sallah sai ce ko kun san dalili sai aka ce a sai ce rikici ya taɓa yi tare da khalifa sarkin garinsu sarkin madina madina ne aka nada musu wani gwamna a lokacinsu sai ya zama dan giya ne imam malik ya ce ba za su yarda dan giya ya zama gwamnansu ya sa jama'a suka yi tawaye sai aka kama imam malik aka ainihin hukunta shi to hukuncin bulala ɗari aka yi mai to bulalan nan ya zan ana dukan shi yana kariya da hannu sai hannun ya sage sai ya zan ya zo sallah ba zai iya ɗora hannun shi haka ba shine sai ya saki hannun ran nan a sallah sai almajirai suka tambaye shi ala gafata malam me yasa yace khalifa ne sarki ne da ke ni hannuna ya kage shi yasa ashe kun ga su kansu sun san baya yin haka ke shi yasa yau da suka ga yayi suka tambaye shi wannan magana tana nan a cikin littafin ibnu abdulbarri mai suna al-intiqa fi fada'il salasatil a'immatil fuqaha Ɗan littafi ne karami haka da littafin siyarwa alamin nubala na al'imamu zahabi daidai tarihin imamu malik saboda haka jama'a kowa ya tashi sallah ya runguma hannun shi haka yaro da babba mace da namiji tsoho da tsohuwa allah ya kiyaye sai dai wanda larura ta same shi to wannan larura kuma in ta same ka komai yana sauka kanka ita kanta sallah akwai larura da za ta kama a ce an yafe baka ya kamata jama'a su gane wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa hannun shi a kirji ba sai fa aji ya fara karatu kawai ba sai aji ya yi shiru wata ran sai abu huraira ya ce ya amanzan allah dan allah na roƙe ka arziki na baka uwata da ubana kyauta shiru da kake yi in kai kabbara kafin ka fara karatun sallah me kake cewa sai annabi ya ce ai addu'a ce nake yi abu huraira ya ce to wace addu'a ce ai a ɓoye kake bana ji ka taimake ni ka gaya min sai annabi ya ce اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ma'anar wannan addu'a Allah ka wanke ni daga laifuffuka na kamar yadda ake wanke farar riga farin tufa daga dauda Allah ka nesanta ni daga zunubai na kamar nisan gabas da yamma Allah ka wanke ni daga zunubaina da ruwa da ƙanƙara manya da ƙanana in zama na yi fes ba ni da zunubai ka san ai kafin ka fara sallah ka kaza bai halatta ba ka faɗi kaza ka ɗan yi kaza to yanzu kuma ka zo kana gana da Allah cikin zunubi to shine tun kafin ka fara kabbara sallah sai ka roki Allah wannan a sallar farilla annabi yake an samu a sallar nafila annabi yana subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare ka ya Allah babu abun bautawa sai kai godiya ta tabbata gare ka waɗannan addu'o'i mai yiwa za su ɗan yi wuya yanzu a gurguje da na faɗa ka haddace amma sai a samu ainihin ɗaya daga cikin malamai da ke wurin nan sai kwafe maka ina fata an gane sai ka bi a hankali wato abun ba gaggawa mai yiwa tun da kake yau ka taɓa ji to ka a zo sallah asuba ka ce to tunda baka iya ba a'a ba komai amma abin da ake so yi kokari ka fara haddacewa a hankali a hankali wato a hankali ake koyan karatu jama'a karatu kamar kwallo ce idan ka bugo kwallo ta shigo wurin nan da karfi za ta fita da karfi ba haka bane amma ka turo ta a hankali sai ta samu wani lungu ta kwanta to haka karatu yake a hankali kake bi kake bi kana tarawa kana tarawa sai ka ga ya taru ya yi yawa kana ji yanzu za a je a sa yaro nazari a ji ne mai lecture irin ta 200 level to yana ma jin abin da ake cewa amma sai a fara mishi da ɗan tafi da tsalle a bashi fanke ci a bashi five alive ya sha sannan sai a ɗan fara nuna mishi this is a boy in zai yi kuka sai a ɗan yi wasa haka a hankali sai ka ga yana nan yana nan in ka bashi shekara arba'in ko hamsin sai ka ji wata rana ce mishi professor ba haka ba to haka musulunci yake sai karatun fatiha jama'a karatun fatiha annabi yana karatun sallah ku kiyaye baya hada aya da aya annabi baya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa baya haka aka ce yana karatu ne aya aya alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya aka ce kamar ma hakka zo ka fassara sannan ya ci gaba da ta gaba a tsanaki ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin to wajen maliki annabi yana karanta ta karatu biyu wata ran ya ce maliki wata ran ya ce maliki don haka duk wanda kai daidai ne iyaka abudu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to anan ina ga yana da kyau in bayyana muku fuskokin karatu gane da fatiha ba wai dan lallai sai kun yi ba ku amma saboda muna son mutanen ƙasar su rinka zama a kan basira kar ka tafi wata ƙasar wata ranka ji wani liman ya yi ka gudu shi yasa kuka ga ranar nan da zan yi muku limanci ne kira a ainihin na riwayar nafi'u Eh, kira'ar nafi'u riwayar warshi na kuma ainihin kira'ar shu'uba riwayar asim to dangane da fatiha ko dai ka ce maliki ko ka ce maliki to amma in ka ce maliki to shi kenan karatu za ka ci gaba kamar yadda ka saba na fatiha haka karke amma in ka ce maliki in ka so ka iya karasa fatiha kamar yadda ka saba in ka so kuma to cikin malamai da ke kira'a maliki a waɗanda in suka je wajen sadun wajen sirata ba za su ce sirata ba ba za su faɗe shi da sad ba ba za su faɗe shi da sa ba sai su cuɗanya sadun da zayun sai ce zirata ladina an'amta zirata ba sirata ba ba zirata ba amma ka cuɗanya صراط الذين أنعمت عليهم shi wannan da yake karanta zirata din to bai cewa alaihim shi kuma alaihum yake cewa sai ce zirata alladhina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin na yi maka ne in ba za ka iya ba lallai ba amma kaka tafi kasar libya ko kasar afghanistan ko kasar turkistan ko kasar bosnia in ka je can haka su irin wannan kira'a suke karka je ka ce duk ba su iya karatu ba masu da malamansu <laughs> mun fahimci wannan da kyau a'a ina fata an gane akwai kuma kira'ar da ita kuma in ka zo maliki yaumiddin na abudu wa na sta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan mai kira'ar makarantar su ɗaya da warsh shi sunan shi kalon in ka je libya galibi irin wannan kira'ar suke a ƙasar libya in liman ya wuce sai ka ya ce maliki yaumiddin in ya zo sai ka ya ce صراط anamta أنعمت Gairil غير المغضوب عليهم ولا الضالين ne daga Allah ne kai ma naka da kake daidai ne abin da ya shi ƙur'ani kamar yare ne yanzu nan yadda ba kano yake hausa daban da yadda ba zazzagi yake yi yadda bazazzagi yake hausa daban da yadda mutumin katsina yake yi yadda bazazzagi da ba katsine da ba kano suke hausa daban da yadda ba zakwace da ba zamfare suke hausa amma duk me hausa ce bazazzagi bai isa ya ce ba kano ba gwari ba ba kano bai isa ya ce bazazzagi ba gwari ba sai dai wasa in suna yi amma dai a ka'idar hausa bazazzagi ba ba gwari ba ne ba kano ba ba gwari ba ne duk cikinsu kowa menene bahaushe ne mun fahimci wannan da kyau me wannan magana take nufi sahabbai da ka gansu dukkansu ba iri ɗaya ba ne fa yanzu umar ba larabe ne amma ba su ɗaya da manzan Allah ba ba irin larabcinsu ɗaya da manzan Allah manzan Allah ba ƙureshe ne gaba da baya umar ko ba ƙureshe ne amma na kwari na adawi al'adawi abu huraira ko gaba ɗaya shi ba ɗan ƙasar saudiya ba ne ma shi mutumin ƙasar yaman ne abu huraira kamar jabir ne mai kira'a jabir ba ɗan saudiya ba ne jabir ɗan yaman ne to akwai kalmomin da balarabe na ƙasar saudiya in ya faɗa na ƙasar masar ba zai gane ba mun fahimci wannan da kyau to yanzu in aka rubuta rubutu da kananci aka ce ba zazzagi ya karanta zai ba shi wahala ba. a ce mata ta ta haihu sau biyar ba zagi sai dai ce mata na a ah, ah, ga ganin ga yalla yana jin ya <laughs> ni ma ba zazzagi ne eh? Eh? Ah. <laughs> mun wannan da kyau sau da haka mu kiyaye sai Allah ya saukar da ƙur'ani da duk yadda suke larabci yanzu kun ga Abu Huraira shi ya ruwaito kira'awar shi riwayar warshi Abu Huraira ya ruwaito ta irin su in suka zo da larabci sai su ce maka haula laulad sai su ce alardu kulluha masjid su ba za su ce al'auladu ba za su iya sa al sannan su sa alhamza ba ba ta faɗo a bakinsu kamar misali mutumin ƙasar sokoto ne ba zai iya cewa kafin ba fa ta ne wahala sai dai kahen bazan fare kenan bazan fare ba sakwace sai ce kanda gashi na mawaƙi ya ce kanda musan kowa kai mun ka sani sardauna kanda kafin kenan to kaga kowa in aka ce yanzu ya ɗauki irin yaren shi sai ƙur'ani ya fi mai sauƙi to don haka ƙur'ani kuka ji wannan bambancin duk gaskiya ne wata ran sai na umar yana sallah sai ji wani yana karatu ba irin nashi ba da ya idar da sallah ya tsaya ya ce kaman taɗiya mutumin ya faɗi ya ce sai na haƙura yana gama sallah sai na ci kwalashi ya ce malam lafiya ya ce ina lafiya kana karatun ƙur'ani ba daidai ba ice to ka sake ni mana ya ce ina ya kai shi gaban manzo Allah manzo Allah ya ce saka shi manzo Allah ya Umar ya sake shi ya ce ya manzo Allah yana karanta Qur'ani ba irin yadda ka koya min ba ya ce kai ka yi miji Umar ya yi manzo Allah ya ce haka aka saukar kai bawan Allah ya yi manzo Allah ya ce haka aka saukar ya ce an saukar da Qur'ani da harafi bakwai harafi bakwai din nan ba kira'a bakwai ba karatu iri iri iri iri bakwai cikin bakwai din nan ne annabi ya dau ɗaya shine ɗayan ne duk ya kaso haka me ake nufi yanzu in ka je zaria zage-zagen da ke zariya kakab ba irin zazzaganci ɗaya suke ba haka kanawan da ke kano kakab ba irin kananci ɗaya suke ba wani bakanan bai iya faɗin sha sai dai ce hayi hayi zan sha hayi Allah wani bakanan sai dai ce maka zan sha hayi ito <laughs> eh amma dai me bakano ne ko kuwa <laughs> ko bakano ne dai ka gani in ka zo ka samu wani bakanan ba zai iya cewa shehi ba sai ya ce sheshi sai ce sheshi ya ce <laughs> ba zai iya cewa ba to ka gani a kanan ma haka a ƙasar sokoton ma haka a zazzau ɗin ma to sai ya zama a cikin larabci ɗaya sai ka su kashi-kashi don haka kun ji rahama Alƙur'ani. wannan kenan annabi ya gama karatun sura jama'a ai karatun fatiha karatun fatiha farilla ne a sallah in annabi ya gama karatun fatiha yana cewa amin to kalmar amin ana janta haka mai riwaya ya ce annabi yana janta kuma ya ɗaga muryar shi don haka aka zo sai a ce amin wasu sai suka ce za a ja ƙarshe ne ban da farko sai a ce amin sai aka ce e inda ƙira'a ce sai a bi ƙa'idar tajwidi saboda ainihin haka maddojin suke amma wannan kalmar ce mai riwaya ya ce annabi yana janta don haka aka ce sai ka jata haka al'imamun nawu ya faɗi a cikin littafin shi tahzibul asma'i wal lughat don haka in ka zo sai a ce amin da ƙarfi kuma a jata da liman da mamu haka za su faɗi a lokaci guda manzo Allah ya ce in aka faɗa tana ɓata wa yahudawa rai saboda ƙarshen fatiha ka ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin Allah ka sani ni hanyar yahudawa da nasara haka liman ya ce sai ma mu suka ce amin aka ce wannan tana ɓata wa yahudawa rai jama'an na fatan mun gane wannan bayan an yi amin a sallah ba wani shuru da ake yi wanda za a ce wai a yi shuru ma musu karanta fatiha wannan shuru din bai tabbata a hadisi ba wannan bayani ya zo a cikin littafin silsilatul ahadith da'ifa idan ainihin liman ya wannan amin din to sai kuma karatun sura a sallah a takaice saboda yadda lokaci ya taho za mu karasa a gurguje kamar haka karatun ainihin sura a sallah annabi yana duban yanayin jama'a wani lokacin ya tsawaita wani lokacin ya gajarta wani lokacin ya takaita amma wani lokacin annabi in ya zo masallaci da nufin zai tsawaita karatu aka ce in ya ji kukan yaro wata mata ta zo da ɗanta ɗaya tsandare da kuka annabi sai ya yanke sallah sai ya takaita karatun saboda tausaya wa uwar da yake saboda uwa in ɗanta na kuka ba yadda za ta yi da shi akwai jin zafi gare ta to daga wannan ne sai annabi wani lokacin ya taho da nufin zai dogon karatu sai ya takaita abu na ɗaya kenan wani lokacin tari yakan sa ya takaita karatun sallah ya fara karatu ya fara karatu sai tari ya zo sai ya takaita wani lokacin annabi yakan takaita karatun sallah saboda kasuru in sallah kasuru ce annabi yana an yi tafiya an ce an rage sallah daga raka'a hudu ta zama biyu to karatun ma sai annabi ya takaita shi sannan annabi yawa limamai wasiya ya ce duk sanda ka zo za ka yi limanci ka rinka tunanin a bayanka akwai tsoho akwai wani mai bukata wani ya zo zai wuce ne sai ga ana sallah sai dan tsaya to kaka ja sallah da yawa wani kuma rago ne wani yana da saurayi ne amma rago ne da an daɗe a tsaye sai ji yana jin yunwa ko yana jin jiri ko yana jin fitsari ko makamancin haka to sai annabi ya ce limamai sai su ainihin dubi yanayin jama'a don haka mu kiyaye wannan jama'a idan annabi ya gama karatun sura sai ya ɗan yi shuru gwargwadon yadda numfashin shi zai natsu sannan sai ya ainihin ɗaga sannan sai ya ɗaga ainihin hannun shi sai ya ainihin yi daidai da kafaɗu ko kuma daidai da kunnuwa sannan sai ya ruku wato misali a ce ya gama ƙulhu Allahu ahad Allahu samade lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to yanzu me ya rage sai ruku'u ko dama hannun shi yana kirji to sai sake daga hannun shi daidai da kafada haka ko kuma haka sannan sai ya ruku'u to a wajen ruku'u tsunka ana son ka baza su ne akan gwiwarka kamar za ka yi dakuwa haka ake yi mu duba da kyau ba a ainihin yin haka haka ake yi jama'a sun gane wannan da kyau haka ake yi sai a baza su in ka baza su ɗin nan ana neman ainihin idanuwanka dama tun da ka kabbarta sallah ana son ka ya rinka kallon daidai inda za ka yi sujuda mu kiyaye wannan jama'a to ko da ka zo ka yi ainihin ruku'u haka har yanzu ana nan ana son idan ka yi ci gaba da kallon inda kake ainihin inda za ka yi sujuda tsinka kuma karka manta ka ji abin da aka ce ina fatan mun gane sannan har wa yau aka ce maka bayanka ana so ya miƙe tare da kanka karka sun kuyar da kanka haka ka yi doron mage kaka yi haka mun gane kar kuma ka ballake kanka haka a ruku'u haka a'a so ake bayan ka yi flat haka ka tafi tare da kanka da ainihin bayan ka sannan hannayenka nan su bubbuɗe karka yi haka a hannayenka su buɗe don haka kar mutane su zo yin ainihin ruku'u mutum ya haka kamar yana jin sanyi a'a haka za ka bubbuɗe hannayenka bayan ka kuma ya miƙe aka ce kamar a kawo wani baho ko wata ƙwallo bol haka a aje a bayanka ta tsaya saboda yadda ka miƙe bayanka a cikin ruku'u ɗin an samu annabi yana zikiri yana cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yana faɗi so uku ko kuma fiye da uku don haka jama'a su kiyaye akwai kuma wasu zikirorin daban za ka iya yi ina fatan mun gane wannan bayan wannan sai kuma annabi ya ɗago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida ita sami Allahu liman hamida ana faɗinta ne sanda ake ɗagowa haka sami Allahu liman hamida ba wai za ka faɗe ta ba ne sami Allahu liman hamida haka a'a zaka kana ɗagowa kana faɗatta haka sami Allahu liman hamida mun gane wannan da kyau idan ka tsaya daidai sai kuma ka ce rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu duk wanda ka faɗa daidai ne kuma jama'a su kiyaye da liman da mamu da mai sallah shi kadai da namiji da mace haka za su hada waɗannan biyun duka su faɗa sanda za ka ɗago sai ka ce sami Allahu liman hamida kai liman sai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu mamu ma sanda zai ɗago sai ce sami Allahu liman hamida sanda ya daidaitu sai ce rabbana wa lakal hamdu wannan shine abin da ainihin tattarawa sunna ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar mun gane wannan da kyau in ka gama daidaituwa ka ce rabbana wa hamdu din nan to akwai abu guda ɗaya shine yayin da kake ɗago wannan ana so za ka ɗago tare da hannunka haka mun gane in kana ɗagowa sami allahu liman hamida mun gane wannan allahumma rabbana wa lakal to akwai addu'a da ake mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ita min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majdi أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan addu'a mai yiwuwa za ga ta yi tsawo da yawa haka manza Allah yake sai ka samu liman ko wani malami sai kwafe maka in ya ce sami Allahu liman hamida ma'anarta Allah ya ji wanda yake gode mishi a ɗaza a farkon sallah ba ka ce alhamdulillahi ba to yanzu da ka ɗago shi ne ka ce sami Allahu liman hamida haƙiƙa Allah ya ji wanda ya gode mishi ya ji ka kenan sai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ya allah ubangijin mu godiya gare ka take sai ka sake daga hannu kun san ma'ana daga hannun nan malaman fiƙihu suka ce daga hannun nan kamar soja ne da yake wa ogan shi da yake sara mishi wato kai in kai haka in soja haka yake yi to kai haka kai wa allah kai biyu duka ka sara wa allah da kai da soja wa haifi, kai ka fi kenan tunda shi haka wa ogan shi kai ko da ka tashi haka kai wa naka don haka aka ce duk mutumin da ya ɗaga hannu haka a sallah duk daga hannu ɗaya sai an rubuta ma lada goma goma ɗin nan sai a ninka shi so saba'in saba'in ɗin nan sai a ninka shi kuma ba iyaka in kai daga hannu a farkon sallah sai a sa goma goma nan sai a ce times 70 sannan sai kuma allah ya ƙara maka abin da ya so ina fatan mun gane in ka sake tafiya ruku'u ka daga haka in ka sake dagowa daga ruku'u haka duk inda ka ɗaga hannu a sallah sai an rubuta maka haka al'imamu aliyu ibn abdullahi ibn madini malamin bukhari ya faɗi kamar yadda bukhari ya ruwaito a cikin juz'u raf'il yadaini jama'a mun gane wannan da kyau sannan idan ka ainihin faɗi wannan zikiri to sai su juda ta iya yiwuwa ka ce me ma'ana wannan zikirin aka ce ai da ka ɗago ka ce sami allahu liman hamida rabbana lakal hamdu sai ka ce mil as-samawati wa mil al-ardi godiyar da kake wa Allah sai ka ce ya Allah godiyar da nake maka wadda za ta cika sama da ƙasa wa mil ma shi ita min shay'in ba'ad godiyar da za ta cika tsakanin sama da ƙasa bayan ainihin wato ta cika sama ta cika ƙasa ta cika kuma ma tsakanin sama da ƙasa ta cika kuma ma ko menene bayan haka ahalar sana'i wal majidi Allah kai ka dace a yabe ka kai ka dace a girmama ka mun fahimci wannan da kyau ahalar sana'i Walmajidi. Allah kai ne ka dace a girmama ka kai ka dace a yabe ka ina fatan mun gane wannan hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi eh, hamdan kafiran tayyiban mubarakan eh, Allahumma eh, sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abd Allah kai ka dace da duk abin da bawa ya ce game da kai na yabo ka dace da shi a haƙƙu ma ƙalal abd ahlar sana'i wal majidi a haƙƙu ma ƙalal abd Allah duk irin yabon da bawaye maka ka dace da shi mun fahimci wannan da kyau ko mu kiyaye wannan addu'a akwai zikiri mai girma a cikinta dubi abin da kake cewa mil samawati wa mil al wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla sana'i wal majdi haqqu ma qala al-abd wa kulluna laka abd ya Allah duk mu bayinka ne wa kulluna laka abd dukkan mu bayinka ne ya Allah to abinda ake so waɗannan kalmomin in kana faɗan su zuciyarka ta rinka tunawa ka rinka gane ma'ana abin da kake cewa in baka samu dama iya wannan ba in ka ɗago daga ruku'u kai sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ka ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi godiya mai yawa da albarka ta tabbata ga Allah in kai haka wani mutum da ya haka manzon Allah ya ji sai da ya ce na ga mala'iku talatin da wani abu suna gudu su yi sauri su kai wa Allah saboda girman ladanta ina fata an gane wannan wannan in kai haka sai mai kuma sai su juda to a nan ne wasu malamai suka ce yanzu tun da ka ɗago daga ruku'u suka ce sai ka saki hannunka wasu malamai suka ce a'a in ka so za ka iya mai da hannunka kirji wasu malamai suka ce duk ma dai wanda kai a wannan wurin babu matsala amma mu mun fi ganin dacewar mutum ya mayar da ainihin hannun shi kirji wannan shine ainihin abin da allamatul jazira bin baz ya tabbatar a littafin shi da kuma ainihin asindi a cikin littafin shi da ya musamman akan ainihin wannan matsala sai dai ita wannan matsala ta in an ɗago daga ruku'u a mai da hannu kirji ba matsala ce mai zafi ba ko da mutum ya ɗago daga ruku'u sai kaga ya saki hannun shi ba matsala ko kaga mutum ya ɗago daga ruku'u ya saki hannun shi ai ya runguma hannun shi daidai ne ba matsala insha Allah saboda haka mu kiyaye wannan to yanzu ya gama ɗagowa daga ruku'u sai sujuda to sujudan nan in zai tafi aka ce hawa yau ana so ya sake ɗaga hannun shi haka daidai da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 ko kuma ka yi haka allahu akbar sai ka zauna duk wanda ka yi ya tabbata mun gane wannan daga hannun nan in kai yayi daidai in kuma baka daga ba a nan babu komai a tsakanin sujuda guda biyu annabi ba shiru yake ba yana addu'a saboda shi manzo Allah duk har kashi addu'a ce ibada ce zikiri ce istighfari ne wani lokacin sai rabbi ghafirli rabbi ghafirli rabbi ghafirli rabbi ghafirli ghafirli ko Allahumma ghafirli Allahumma ghafirli ko Allahumma ghafirli warhamni wajbirni warzuqni wa'afini Allah ka gafarta min ka ji kaina ka bani arziki ka yafe min na duk asarar da ne Allah ka mayar min irin addu'o'in manza Allah kaɗan daga ciki fa kenan in ko karanta littafan can za ku ga addu'o'i iri-iri ina fatan mun gane sannan sai annabi ya sake ɗaga hannun wani lokacin sai kuma ya sake yin sujuda kamar yadda ka ji mun yi ɗazu don annabi ya wannan ya gama sallah kenan ya gama raka'a farko kenan sai ɗagowa zuwa raka'a ta biyu to annabi ya tashi ɗagowa zuwa raka'a ta biyu a ƙashin gaskiya baya miƙewa tsaye kai tsaye ya kamata jama'a su gane wannan hadisan da suka zo cewa annabi yana tasowa daga sujuda haka waɗannan hadisai ba su inganta ba malamai suka bayyana cewa ba su da asali kun san matsala ta faru a addinin musulunci shi yasa malamai suka tsaya suka tsara ilimi na hadisi wanda da shi ne suke iya gane kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne sai ka ga ka rike abu shekara talatin sai malamai su ce ba daidai ba ne saboda kaza saboda kaza shi hadisin da yake cewa wai annabi na tasowa haka kai tsaye wannan hadisi ainihin hadisi ne munkari wato hadisi ne wanda yake wani makaryaci ne ya ruwaito shi mai suna al-khasibu ibn jahadar imamu ahmadu dan hanbali ya ce makaryaci ne yahaya ibn ma'in ya ce makaryaci ne al-imamu daraqutni ya ce makaryaci ne imamun nasa'i ya ce mutumin banza ne kun ji irin kalmomin da malamai suka faɗi kan shi don haka suka ce ba za a karɓi maganar shi ba don haka sai aka samu mutanen kirki sun ruwaito cikin bukhari da muslim cewa an annabi ya ɗago daga sujuda ta biyu sai ya koma ya zauna haka wannan ainihin zama haka manzon Allah yake sahabbai guda goma sha biyar suka ruwaito haka daga manzon Allah mutum goma sha biyar suka ruwaito cewa manzon Allah yana yi kuma ya bada umarni a yi wannan zama shine su malaman fiƙi suke kiran shi jilisatul istiraha wannan suna a ƙashin gaskiya ba wai su sahabbai ne da malaman da suke suka sa mishi ba to wasu suna amfani da an ce zaman hutu sai mutum ya ce to ai ni ban gaji ba a'a wannan wato wani dan dabara ne irin na malamai suka dan sa mai sunan haka ba lallai ya zama wannan sunan shi ba shi dai manzan Allah yana yi wasu suka yi dabara suka ce wai sai da manzan Allah ya tsufa yake aka ce a'a dama haka manzan Allah yake sallah haka Abu Humaydin ya ce tun da manzan Allah yake dama haka manzan Allah yake sallah sahabbai wajen goma suka ce kayi gaskiya ina fatan mun gane manzo Allah ya koyar da salatu tasbihi a cikin salatu tasbihi zan zo da ita zan rufe mana wannan darasi yau insha Allah a cikin salatu tasbihi manzo Allah ya koyar da irin wannan zama to wannan zama sunna ce mustahabbiya maza da mata da yara da manya a rinka rayawa sai dai ina ana dan samun matsala in yau aka karantar da abu za ga mewa baka dan saba ba liman ya taso ya zauna wani lokacin kai sai ka taso ka dan ainihin ya haka aka ce duk ba komai sai ka dawo sai ka dan zauna din in ka dan zauna din sai ka yunkuri sai ka tashi to a kaddara sai ka je kana bin limamin da shi baya yi aka ce ba komai za ka bi shi sallah mustahabbi ne ƙarin lada ne kamar mutum ne ya sa taguwa da wando da komai da komai ya shafa man shafawa in bai sa turare ba in ya fita sai ɗan sanda ya ce koma gida a ɗan sanda ba zai ce ka koma gida don baka sa turare ba ko eh to ashe kyautatawa ne amma in ka sa turare fa kai kanka za ka ji kafi canza tafiya to haka aka ce jilsatul istiraha sunna ce in liman bai yi ba kai in ka ɗago sai ka ɗan zauna sannan sai ka yunkura sai ka tashi ta iya yiwuwa kai sai ka ga wani limamin ya yi sai ka ga wani mutumin shi kuma ya taso sai ya miƙe aka ce duk babu komai amma abin da aka fi so tun da manzan Allah ya yi ya yi umarni da aikoyi da shi abin da ake so shi ne kowa ya yi ina fatan jama'a sun gane kowa ya yi saboda haka jama'a mu rinka raya wannan Allah zai ba mu ladan mun yi mun koya wa 'ya'yanmu mun koya wa matanmu don da Allah ya ce mu yi sallah mu umarci matanmu da mu yana nufin irin sallar manzon Allah kuma sahabbai suka ce haka suka ga manzon Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira jilsatul istiraha wajen tashi kuma an ce annabi yana tashi da hannun shi ne annabi baya tashi da gwiwa ba wai haka annabi yake tashi ba haka a'a za ka ga wasu in suka gama tahiya in za su tashi sai ka ga sun tashi haka a'a annabi sallallahu alaihi wasallama yana tashi da hannu hannun kuma in zai tashi yana tashi da shi a cura ne haka a dunkule haka ainihin sahabbai suka ruwaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake haka a hankali ake yin abubuwan wato wani lokacin abin in ka ɗauke shi da zafi ne sai ka kasa yi in ka tashi ka naushi ƙasa haka to waye ce ka naushe ta saboda Allah <laughs> sai ka ce ka yi abin da wuya to naushin ta kai ai ramawa ta yi mun fahimci wannan amma a hankali ake yin abin haka to amma wani malam sai ka ga sai ya yi wani kutufu haka sai ce kai malam ai abin da wuya ah, to ai ba haka malam ya ce kai ba wannan kai ka kara ba shi a cikin karatu haka zaka kana zaune ka gama tahiya eh, ka gama eh, jilsatul isra sai ka ainihin haka a hankali sai ka tashi shikenan haka ake yin sallah a tsanaki ake ibada ce kana gaban Allah ne wanda ka sallaha zaka da gaggawa wannan sunna kenan in mutane sun gane waɗannan bayanan to an gama raka'a farko kenan a sallah raka'a ta biyu ma haka za ka yi ta bambanci kawai shine wajen zaman sallah yanzu abin da ya rage zan siffanta mana kenan zaman sallah iri uku ne sallah tana da zama iri uku duk za mu siffanta waɗannan zama insha Allah akwai zaman da ake kira iftirash akwai zaman da ake kira a tawarruk akwai zaman da ake kira al zaman ainihin da ake kira al'iftirash da al to shi ana yin shi a tsakanin sujuda guda biyu jama'a su kiyaye a tsakanin sujuda guda biyu gashi kamar haka idan kai sujuda farko idan ka ɗago ta biyu sai ka yi irin wannan zaman kaga yadda gaban ka zai kasance bayan ka ga yadda zai kasance haka wannan kafarka wannan ta hagu kenan sai ka kwantar da ita haka sai ka zauna a kanta wannan ta dama kuma sai ka yi mata haka sai ka kafe ta to haka ake don haka ku duba da kyau kowa ya duba haka ake haka ake in aka yi sujuda ta ɗaya to ta biyu sai a ɗago sai a yi haka zaman da ke tsakaninsu wannan zaman za ka iya haka in ba kai haka ba in ka so tsakanin sujuda za ka iya wannan zaman haka ka haɗe ƙafafuwanka haka kan diddigenka haka sai ka zauna tsakanin juda biyu amma kaɗai ake yin irin wannan shi ka yi su juda ɗaya ta biyu kafin kai sai ka zauna haka in kai haka daidai ne in kuma ka so sai ka yi haka da namiji da mace duk za su iya yin haka kuma za su iya yin haka ina fatan jama'a sun gane bayani na gaba shine me shine yaya ake ɗora hannu a wajen tahiya a wajen tahiya ba a dafe jama'a manzo Allah ya ce dafe zaman yan wuta dafe yan wuta ne ke ba kyau ai dafe ko ana cin tuwo ko ana zaune ko ana sallah ba kyau dafe haka rubda ciki manzo Allah ya hana rubda ciki don haka ba kyau dafe haka a saurara da kyau wannan zaman haka ake yin shi kun ga yadda ake waɗannan yatsunka na hagu sai ka rungumo haka ka rungumo gwiwa ka zuwa cinya ka haka waɗannan yatsu kuma guda uku sai ka nannaɗe su haka wannan yatsa na nuni wannan sai ka nuna shi haka wannan babban za ka iya ɗora shi haka an gani da kyau jama'a za ka iya ɗora shi haka za kuma ka iya yi kwana da shi haka ɗayan biyu duk wanda kai daidai ne wata ran kai wannan wata ran kai wannan jama'a mun gane wannan da kyau to wannan yatsan da kai haka shari'ar musulunci na so ka rinka kaɗa shi haka malamai suka ce ko ka kaɗa shi haka dama ko ka kaɗa shi hagu haka a hankali ba wai za ka rinka abin kamar wasa ba ne a'a ibada ce a hankali haka kana kaɗa shi dama ko sama da ƙasa haka ko kuma haka ina fata an gane wannan sunna ne akan haka idan ka wannan sai me sai ka fara tahiya attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi kamar yadda kowa ya san tahiya sai dai wuri ɗaya ne sahabbai suka ce da manzan Allah ya rasu sai suka koma suna ainihin canzawa wurin assalamu alaika da annabi ya rasu sai suka koma suna cewa assalamu ala nabi haka bukhari da imamu ahmad suka ruwaito abdullahi dan mas'ud ya ce da manzan Allah ya rasu sai muka koma muna cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu wannan kawai shine in ka gama tahiya za ka yi salatin annabi allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa ala muhammad wa ali muhammad innaka hamidun majid ina fata an gane wa ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid wannan ɗaya ne daga cikin salatai annabi ya koyar da iri bakwai don haka zaka iya samun sifatin salati duk sai ka bi ka haddace ko kuma ka rike guda ɗaya in kai ta yayi daidai haka tahiya ma annabi ya karantar da iri biyar in kai wadda ka saba din nan daidai ce in kuma ka ka ƙara ilimi ka yi bincike shi kenan duk daidai ne insha Allah mu kiyaye wannan bayan ka yi salati a zaman farko ka yi tahiya ka yi salati in ka so zaka iya kara da addu'a kama Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa Allah an baka gafarta min zunubai na ba na shiga uku don haka kai min gafara daga gare ka an samu annabi ya karantar da wannan to da kayi wannan sai ka yunkuri sai ka sake Allahu akbar sai ka tashi zuwa raka'a ta uku raka'a ta uku nan za ka yi karatu a sirrance kama ce sallar isha ce za ka yi karatu a sirrance in ka gama raka'a ta uku nan in ka ɗago daga sujuda ta biyu ta raka'a ta uku sai ka sake zama jilsatul istiraha sai ka sake yunkuri haka ka dunkula hannunka a hankali sai ka ainihin tashi a sallah jama'a an gane wannan da kyau ko to bayan wannan sallah ta gama karewa ta hiyar karshe ma haka za ka yi ka yi tahiya ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tahiyar farko ba ta kaiwa tsawon ta hiyar karshe hiyar farko mu kiyaye ba ta kaiwa tsawon tahiyar ƙarshe don haka a tahiyar ƙarshe za ka yi tahiya ka yi salati ka yi irin waɗancan addu'o'in da aka faɗi akwai kuma addu'ar da ita lallai ne kamar yadda tahiya take lallai sai ita ma ka yi ta ita ce allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal allah ka tsare ni daga ainihin azabar jahannama da azabar kabari da fitinar rayuwa da mutuwa Allah ka tsare ni daga fitinar dajjal annabi yana karawa wa minal ma'asami wal magharam Allah duk abin da zai sa in yi laifi ka tsare ni Allah ka tare ni daga taurin bashi waɗannan annabi yana yin waɗannan addu'o'in bayan wannan sai me sai sallama sallah ta kare akwai addu'o'i da yawa amma da annabi yake a wannan wurin akwai Allahumma hasibni hisaban yasira Allah kai mini hisabi mai sauki zaka iya maimaitawa so ɗaya ko so uku اللهم حاسبني yasira يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا Allah الله kai mini hisabi hisabi mai sauki ina fata an gane wannan idan mutum ya zo zaman tahiya to irin wannan zaman kadai ake yi ku kiyaye tahiya farko irin wannan zaman kadai ake shi ake kira al-iftirash amma tahiya ta ƙarshe kun ga irin zaman da ake sai mutum ya goce kafar shi ta hagu sai ya ainihin zauna a kan gefen duwawun shi haka sannan wannan kafa shi sai mata haka in ya so zai iya kwantar da kafar haka in ya so zai iya haka don haka ko kai haka ta hiyar ƙarshe ko kai haka sallah a zahar da la'asar da sallah magariba da sallah isha amma ita sallah asuba da ike raka'a biyu ce ita kan wannan zama ɗaya ake mata kawai a wajen tahiya. mu kiyaye sannan abu na gaba da nake so a ƙara kiyayewa shine idan mutum ya zo sallama har kana sallama kana nan kana kada yatsanka ba wai daga ka gama tahiya sai kai haka ba dan wani za ga daga ya gama tahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ce shikenan sai ga haka a'a ko da liman ya bai gama nashi ba kai ka gama sai ka ci gaba da ta kada yatsanka haka kada yatsan za ka yi ta har zuwa sallama don korar shaidan ne wannan don haka yanzu ya rage sai mai sai sallama ko to sallama ka ga yadda ake yi sai ka juyar da fuskar ka dama sannan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ka juyar da fuskar ka hagu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba wai haka ake assalamu alaikum haka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba haka ba a'a fuskar ka tana fuskanta alƙibla sai kai haka assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka da assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah kaga nau'i uku kenan ko kuma ka yi sallama ɗaya daidai ne amma sallama ɗaya in za ka yi ta ba za ka juya ba sai dai ka ɗan karkatar da fuska ka kaɗan haka ka ce assalamu alaikum shi kenan ya isar mutane su kiyaye ba a cewa salamu alaikum ba a cewa salamu sai assa assalamu alaikum na haka mutane su daina cewa salamu alaikum sai dai assalamu alaikum ko sallama shiga ɗaki ko sallama sallah ko sallama gida ko ina ne assalamu alaikum ka a ce salamu alaikum sai dai a ce assalamu alaikum a takaice wannan ita ce siffar sallah ya jama'a abin da ya rage muka dan manta ba mu faɗa ba mai muhimmanci shine niyya wasu a wajen niyyar sallah za ka ga suna cewa na yi niyyar zan bi sallah ka za ka ah, kuskure ne sallah niyyar ta shine a zuci kake kudurtawa kawai ka kaddara sanda hannunka yake dagawa. bakinka yake Allahu akbar so ake zuciyarka ta tuna irin sallar da zaka yi shi ake kira niyya ba wai cewa zaka yi nayi niyya zan bi sallah a masallacin complex a wari ranar asabar sha'a ba haka ake yi ba mun fahimci wannan da kyau jama'a a takaice wannan shine siffar sallah bayani na ƙarshe kaɗai da ya rage shine abin da ne alkawari dangane da salatu tasbihi salatu tasbihi wata sallah ce mai daraja jama'a za mu rufe da ita ne kaɗai saboda mun yi alkawari manzan Allah ne ya ainihin ba da falalarta kamar yadda hadisin ta ya zo cikin musnadul imam ahmad da sunan ibn maja da sunani tirmizi da abu dauda hadisi ne ingantacce babu shakka game da ingancin shi ko da wasu malamai ne suke ganin akwai wasu riwayoyi da basu inganta ba amma dai asalin hadisin ya tabbata annabi ya ce wa kawun shi wan mahaifin shi ya kawu ina son ka zan yi maka wata kyauta zan yi maka wani alheri da Allah zai gafarta maka laifuffukanka baki daya ƙanana da manya ya faɗi falaloli masu yawa ita sallar a hudu ake yi kamar la'asar ko azahar ko isha yadda kaga sallah azahar ko la'asar ko isha duk ɗaya ne in ka so za ka yi karatu a bayyane in ka so za ka yi asirrance ko dai ka yi raka'o'i hudun duka a bayyane ko hudun duka ka yi su asirrance ko ka yi biyu asirrance biyu a bayyane kamar yadda kake sallar isha ko dai haka ita ana karanta mata fatiha da sura fatiha da sura ne a cikin kowace raka'a dan bambancin kenan duka raka'o'in hudu kowace fatiha da sura fatiha da sura fatiha da sura fatiha da sura duka haka ake yi mu kiyaye wannan idan ka gama karatun fatiha da sura ba ruku'u za ka yi ba ita sai ka yi tasbihi sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar ɗaya kenan sai ka yi so goma so goma ɗin nan sha biyar a tsayuwa so goma sha biyar a tsaye sannan sai ka yi ruku'u ka yi zikirorin da ake a ruku'u subhana rabbi azim wa bihamdihi kafa ɗaya ko uku sai ka ainihin sake yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma kaga 25 kenan ka sake yin ainihin dagowa daga ruku'u ka sake sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kafiran tayyiban barakan fihi sai kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma 35 kenan sai ka sake eh, yin sujuda a sujuda an kai subhanallahi eh, eh, menene allahumma ako subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi in kai zikirorin da ake yi a cikin sujuda sai kuma sai ka zo kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma ya zama nawa kenan arba'in biyar sai ka ɗago daga ainihin sujuda ka yi zikirin da muka faɗi ɗazu ake tsakanin sujuda guda biyu sai ka sake ainihin maimaita wannan tasbihin guda goma hamsin da biyar ko ka sake yin sujuda in kai zikirin da ake na sujuda sai ka sake tasbihi goma nawa kenan 65 to yanzu kana sujuda ta biyu kenan to sanda ka ɗago daga sujuda ta biyu kaka miƙe tsaye kamar yadda muka ce ɗazu za ka yi jilsatul istiraha a jilsatul istiraha ba wani zikiri da ake a jilsatul istiraha sai dai kai tsaye sai ka ainihin yi wannan tasbihin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ba 75 ba to kaga 75 tun da aka ce raka'a hudu ya zama 300 kenan 75 times 4 300 nan ka yi 75 ka sake yin 75 nawa kenan 150 ko ka sake yin 75 ka sake yin 75 kaga 300 kenan manzo Allah ya ce duk laifukan ka za a gafarta maka insha Allah za ka iya yanta da rana ko da daddare manzo Allah ya ce in za ka iya yi kullun ka yi in ba za ka iya ba ka rinka yi duk mako in ba za ka iya yi ba ka rinka yi duk wata in ba za ka iya yi ba annabi ya ce ko so ɗaya dai kafin allah ya ɗauki ranka ka yi tana da lada wannan ita ke kira salatu tasbih jama'a mun gane wannan da kyau to sallah general in ka idar da sallah duka wannan ita ce ka'idar da muke so mutane su gane misali a ce ka'idar da sallah asuba an kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ba a so kai sauri ka gyara zamanka a'a idan kai sallama sallah kafin ka gyara zamanka za ka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta assalamu minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram allah na tuba allah na tuba allah na tuba allah kai ne aminci aminci daga wurinka yake albarka da ɗaukaka ka suna da yawa ya Allah to sannan sai ka gyara zaman ka duk irin zaman da kake so sai kai kana son ka zauna haka ne kana son ka zauna haka ne kana son ka miƙe kafa ka ne babu laifi wasu suna cewa wai ba a miƙe kafa a masallaci a ba laifi zaka iya miƙe kafa yadda kai Imam Bukhari ya ruwaito yana cikin Riyadus Salihina to yanzu abin da ya rage sai zikirori da ake yi zikirori da mutum yake manzo Allah ya ce in zaka yi zikirinka ka da yatsin dama haka aka ga manzon Allah yana yi da wannan ne nake nuna mutane falalar yin tasbihi da duk wani zikiri da za ka yi da yatsunka na dama ba a haɗawa da yatsun hagu kuma wajen yi ɗin ba a yin haka ba a haɗa duka yatsu haka haka haka wajen jikin cikin tafi ba cikin tafi ake kirga ba lankwasa yatsan kake haka subhanallahi subhanallahi subhanallah haka aka ce kana ya aqidu tasbiha annabi yana kudurta tasbihi kudurta shine kamar kana kukulla haka haka ake so subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 99 ya tabbata manzo Allah ya ce ai haka annabi ya ce kowace sallah zaka iya karanta ayatul kursi in ka idar da ita ka yi falaki ka yi nasi ka yi kulhuwallahu amma sallar magariba da isha za ka ainihin yi falaki da nasi da kulhuwallahu da ayatul kursi kafa uku uku amma sauran salloli kafa ɗaiɗe amma sallar asuba ayatul kursi kafa uku in ka ƙulhuwa kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku asuba ma haka amma azahar la'asar isha su za ka yi kafa ɗaiɗe akwai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal wa azabil qabri an samu al hakim da Ibn Sunni sun ruwaito sahihin hadisi ne Allah ka raba ni da kafirci da fatara da azabar kabari akwai allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ko sallar nafila ko farilla abu dauda ya ruwaito annabi ya ce kakka sake ka tashi baka yi ba allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika allah ka taimake ni wajen ambatonka da godiya gare ka da kyautata ibada gare ka ina fatan jama'a musulmi sun gane wannan wannan a takaice su ne kaɗan daga bayanan da dama na alƙawuranta mana cewa zan yi mana dangane da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da ya zo ainihin a cikin alkur'ani da sunna kamar yadda na bayyana mana na ce waɗannan bayanai na gabatar da su ne ƙarƙashin littafin sifatun salata muhammad nasiruddin albani allah ji kanshi da kaifiyatun salati ta eh, sheikh bin baz allah ya gafarta mishi da littafin akhta'ul musallina na ainihin siddiqul minshawi da kuma littafin alƙalul mubin fi akhta'il musallina littattafai biyu daga cikin farko sifatu sala ta albani da kaifiyatu sala ta bin ba suna siffanta sallah ne alƙaulul mubin fi akhta'il musallina na ainihin siddiqul min shawi ka gan shi littafi ne wanda yake bayyana kurakuran da masallata suke yi haka wannan littafi akhta'ul musallina na min shawi min shawi mai kira'a shi ma yana bayyana kurakurai ne sai ce masu sallah ana kaza kuskure ne ana kaza kuskure ne ina fatan jama'a sun gane wannan abu na ƙarshe da nake so zan yi mana tambihi a kai mu sani da cewa mutumin duk da ya lazimci kwatanta sallashi irin yadda muka kwatanta kamar yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama in Allah so sallashi za ta hana shi sabon Allah in ku ga sallashi shi ta hana shi sabon Allah ba irin wannan to ya tabbata a aikace ne sallar take da kyau amma zuciyar shi bata da kyau jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka al'ummar musulmi ya kamata mu gane wannan ka tabbatar da cewa Allah ba zai taba zalunta ka ba sai dai kai ka zalunci kanka to saboda yadda ainihin dare yayi gaskiya za mu jinkirta tambayoyi saboda jama'a su je su shakata in ya so gobe sai a sake kulla wani majalisin wanda in za a yi tambayoyi ne akan sallah sai ainihin a gabatar da tambayoyin nan ina ganin zai fi mana saboda addini ana son a koye shi ne a cikin nishadi don a yi shi a cikin nishadi kuma don abin da aka koya sai ya zauna masu rubuto tambayoyi da turanci wato abin da ya faru gaskiya na ɗauka kamar yadda nake karantarwa a zariya da kaduna ne a zariya da kaduna akwai samarin da nake karantar da su suna jin hausa kuma hausawa ne amma ba za su iya rubutu da hausa ba in suka rubuto tambaya da turanci na karanta sai in ainihin ba da amsa da hausa to ashe an samu akasin haka ban sani bana akwai wasu ba su jin hausa sosai in sun rubuto da turanci mewa za su buƙaci bayanai da turanci to muna fatar da allah su yi haƙuri abin da ya gabata amma duk tambayoyin da suka rubuto da turanci an karanta da turanci za mu ba su ansa su da turanci insha allah wannan shine da Allah don na ɗauka kamar can ne don kamar can haka muke abin nan wani zai iya rubutu da turanci amma bai iya da hausa amma an ka bashi ansa da hausa yana ji da saboda haka hakan Allah so za a kyautata abubuwan insha Allahu ta'ala a nan za mu ainihin saurara insha Allahu ni mai bayani sunana Muhammad Awal Adam Abu Abdulrahman an fi sani na da Albani mutumin Zariya ne ne wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to sai gobe kenan insha Allah wassalamu alaikum na'am jama'a musulmi kamar yadda muka faɗi waɗannan su ne ainihin bayanan da muka gabatar dangane da ainihin siffar sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ainihin wannan masallaci na complex da ke ainihin nan garin wari na nnpc allah maɗaukakin sarki ya ainihin ba mu ladan abubuwan da muka faɗa daidai abubuwan da muka kuskure muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai allah ya rusa kafirci da kafirai waɗannan 'yan uwa namu da ke wannan gari na wari suke ta ƙoƙari akan yaɗa addinin musulunci allah ya saka musu da alheri allah ya biya su iyayenmu waɗanda suka mutu allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu waɗanda ainihin suke da rai allah ya raba mu da su lafiya muna roƙon allah allah maɗaukakin sarki ya sa kamar yadda muke wa iyayenmu biyayya allah ya ba mu 'ya'ya masu biyayya irin haka abubuwan da muke yi allah maɗaukakin sarki ya ninka mana ladan su ninkin ba ninkin allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna firdausu ita ce mahaɗar waɗannan fuskoki namu kamar yadda muka haɗu anan kamar yadda muka ce muna fatan nan gaba wannan masallaci allah ya mayar da shi wani hamshakin masallaci da za a rinka tsaye da sallar juma'a ana ainihin karantar da mutane addinin musulunci gwargwadon yadda suke fahimta muna ainihin roƙon allah maɗaukakin sarki abubuwan duk da muke na ibada allah ya sa muna yi domin shi ne kuma allah ya tsarkake zukatanmu ya karbi ibadojin nan namu roƙon da muke wa allah maɗaukakin sarki kamar yadda ainihin malamanmu suka yi haƙuri da mu wajen koyar da mu addini allah ya ba mu haƙurin karantar da mutane allah ya sa mu rinka shiga ƙauyuka da ke garuruka irin wannan muna nuna musu addinin musulunci kamar yadda wasu suka shigo ƙauyukan mu suka karantar da mu addinin musulunci allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin a'da ad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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفسنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم ربنا يا ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم غفر لنا وارحمنا وعف عنا اللهم ارفع درجاتنا اللهم ارفع درجاتنا اللهم ارفع درجاتنا اللهم لا إله إلا أنت مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم إننا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم سلطنا على اعدائنا اللهم سلطنا على اعدائنا اللهم ربنا يا ربنا إننا آمنا بك فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين اللهم أنت خير الغافرين لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون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 muna zaune ne a safiyar ranar talata wadda ainihin za mu karanta tambayoyin da aka rubuto a jiya sakamakon bayanai da muka yi game da siffar sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙarƙashin alkur'ani da sunna ingantacciya sa'annan a ƙarƙashin fahimtar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu wanda kamar yadda muka bayyana a jiya cewa littattafan da ainihin suka zama mana babban madogara su ne littafin sifatu sala ta muhammad nasir al-albani allah ji kanshi da kuma littafin kaifiyatu sala na alamatul jazira bin baz allah ji kanshi da kuma littafin alkawul mubin fi akhta'il musallin na mashhur hassan salman da kuma littafin akhta'ul musallina na sheikh siddiqul minshawi allah ya saka musu da alkhairi a yanzu malam salih a salih wanda shi ke karantar da jama'ar da ke wannan masallaci na cikin nnpc complex da ke nan garin wari wadda ke karkashin delta state shine zai karanto mana waɗannan ainihin tambayoyi kamar yadda ainihin ake ganin shi insha Allahu ta'ala za kuma mu bi mu amsa waɗannan tambayoyi to kuma wani abin sha'awa shine galibin tambayoyin nan sun zo daga ainihin mata musamman waɗanda dama su matan an ainihin tsara musu ɓangaren masallaci na daga baya kamar yadda ainihin mai gani da saurare yake iya hange an sanya labule ya sha makance tsakaninsu da ainihin masallacin maza to da muka ga cewa tambayoyin galibi nasu ne sai muka yi shawara a kan cewa su matan su taru yanzu da safe insha Allahu ta'ala domin a amsa musu waɗannan tambayoyi nasu na fatan duk tambayar da za a yi zan tambaya ce mai ma'ana kuma a yi tambaya saboda a fahimci addini ba don a farantawa ko a bata wance rai ba saboda tambaya ana yi ne domin a ainihin karu kuma a sa wani mai saurare shi ma ya karu ba don ta zama sanadin wata fitina ko kuma tayar da wata ainihin matsala ba allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu ya kuma ainihin taimake mu wajen kaiwa ga ainihin mu. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an ta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah to ala gafarta malam bismillah fara karanta mana tambayoyin assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam malam tambaya ta farko shine idan ana sallar kisbewar rana idan ana sallar kisbewar rana sai sallar farilla shi ta shigo shin zai za a tsaye da sallar farillan sannan sallan kisbewar ranar sannan a ci da sallar farillan ko kuwa to wannan tambaya tana da matukar ma'ana kwarai da gaske kuma haka abin yake idan ana cikin sallah ta kusufi da rana in lokacin sallah a zahar ya yi labudda dole ne liman ya dakata a yi marmaza a yi sallama domin a yi sallah ta ainihin a zahar din wannan shine abin da yake daidai insha Allah. to shin ko in an idar da sallah a zahar din za a zo a kabbarta a sake sabuwar sallar kusufin a waccan da aka yi ta farko kuma ta isar sai dai a ci gaba da addu'a da kuma roƙon Allah a kan Allah maɗaukakin sarki ya ainihin yayi wannan ainihin hali da ainihin ake ciki insha Allah na'am wannan mai tambayar take cewa idan aka zo za a yi jinsatul istiraha ya halatta a idan aka zo zaman jilsatul istiraha bai halatta a yi zaman iqa'u ba wato shine zaman da za a yi akan diga-digai kamar yadda muka siffanta ji a sai dai a yi zama na al-iftirash shine zaman da za a yi akan kafa ta dama wato kafar hagu ta dama kuma ainihin sai a kafe ta wannan shine abin da ya tabbata a sunna insha Allah kuma daga bata ce idan liman yake sami Allahu liman hamida shi mamu me kamata ya ce idan liman ya ce sami allahu liman hamida sai mamu ya ɗago shi ma ya ce sami allahu liman hamida ba dan komai ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana faɗi sami allahu liman hamida kuma ya ce rabbana walakal hamdu yana liman kuma ya ce mamu su yi sallah kamar yadda suka ga yana yi to an samu wani hadisi ne sahihi wanda bukhari ya ruwaito da annabi ya ce idan liman ya ce sami allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal sai wasu malamai suke fahimtar wannan hadisi yana nuna cewa liman ne zai faɗi sami allahu liman hamida shi kaɗai mamu kuma shi kadai ya faɗi rabbana walakal hamdu al'imamu suyuti ya ce a wannan kuskure ne ai in aka ɗau wannan fahimtar to za a ɗauki kurakurai da dama domin a wani hadisin da annabi yake cewa illiman ya ce ghairil magdubi alaihim waladdallin ko kuma ku ce amin shin ana nufin a nan liman ba zai ce amin ba a liman zai ce amma ba a faɗa a wannan wurin ba to haka wannan wurin ma ai zai ce rabbana wa lakal hamdu amma ba a faɗa a wannan wurin ba haka ba a faɗi cewa ma mu zai faɗi sami Allahu liman hamida ba don haka al-Imam Suyuti a cikin littafin shi alhawi lilfatawi ya tabbatar da cewa sahabbai dama sun kasance suna faɗin sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ce yanzu aka koya musu kamar yadda ainihin dama annabi ya kasance yana faɗin amin sai annabi yake cewa in liman ya ce uh, ainihin wato ghairul maghdubi alaihim waladdallin wato ya ce amin kenan kuma sai ku ainihin faɗi amin din wannan magana haka al-imam suyuti ya tabbatar da ita cikin littafin shi al fatawi a cikin juz'in farko haka nan a sheikh muhammad nasiruddin al-albani a cikin sifatu salah a cikin alƙaulul mubin fi akhta'il musallina shi mashhur ya yi cikakken bayanai a dai sauran littafai nan kamar su fatihul bari duk malamai sun bayyana abubuwan ɗaya bayan ɗaya insha Allah don haka ingantacciyar magana ita ce liman ya ce sami Allahu liman hamida yayin dagowa in ya tsaya kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu idan mamu ya tashi dagowa shi ma ya ce sami Allahu liman hamida yayin da ya tsayi kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu wannan shine daidai insha Allah na'am wannan tambayar idan tana zaman tarabbu'i na'am tana sallah na'am to sai in ta yi sujada tsakanin zaman sujada tsakanin sujada da sujada na zama ya kamata su yi to idan mutum bai da lafiya an ce in ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya yi sallah a zaune to zaman duk yadda ya sauƙaƙa zai iya yi amma in zai iya yin zaman to an fi sanya zaman harɗe wato zaman tarabbu'i iya harɗe kafafuwan shi ainihin haka idan yi wannan zama wannan zama shi ke nuna wa duk wanda ya gan shi cewa a tsaye yanzu halin tsaiwa kenan to in ya zo tsakanin sujuda biyu ko tahiya to sai ya juya sai ya zaman da ya saba na ainihin tsakanin sujuda biyu iftirash ko ika ko kuma ya ainihin yi zama na tawarruk in tahiyar karshe ce gwargwadon dai irin halin zaman da ya kama kamar yadda muka yi bayani insha Allahu ajiya na'am to tambayar da na gaba ta ce idan har tana yin zaman a sallah tana zaune to ya za ta samu ladan jilsatul istira in tana yin zaman sallah a zaune ta manta tsaiwar sallah farilla ce amma tunda tana da larura aka ce an yafe mata to balle abin da yake mustahabbi jilsatul istiraha mustahabbi ce don haka anan ba za a kallafa mata cewa sai ta yi jilsatul istiraha ba sun ba ta gaba ta ce wa'in mafi kyawun suna ne mutum ya kamata ya sa ɗan shi mace ko namiji kuma gaskiya ne wai aka ce ba kyau mutum ya sa ma ɗansa suna irin na aljanna kamar firdausi na ɗaya sunan da ya fi dacewa mutum ya sa wa ɗan shi namiji shine abdullahi ko abdulrahman haka annabi ya faɗa a cikin hadisin da al'imamu muslim ya ruwaito shi to abdullahi ko abdurrahman wato duk wani suna kenan wanda zaka bautar da ɗanka ga allah ko da anan zan yi tambihi akan lafazin hadithin da aka ce ainihin ahabbul asma'i ilallahi ma obi da ummida mafi son suna a wurin allah shine wanda aka ce abdu ko kuma aka ce muhammad ko ahmad wannan ba shine hadisin da ya inganta ba wannan bai inganta ba ingantaccen hadisi shine mafi kyan suna a wurin Allah ka sa wa ɗanka abdullahi ko abdurrahman ko dai abdu abdu abdu irin waɗannan babu laifi akan haka insha Allah wannan shine mafi kyan suna mafi kyan suna ga ainihin wato mata shine a zaɓi sunayen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wa 'ya'yan shi ko sunayen da ya amince da suna matan shi ko kuma sunayen da ya amince da shi na sahabban shi ya sanya wa 'yar shi fatima yana da 'yayan ummu yana da ya ruqayya yana da yaya ga sunan dai haka misali a cikin matan shi akwai hafsa akwai aisha akwai sauda akwai khadija duk waɗannan sunaye annabi tun da ya je ya kyale su babu laifi kenan cikin matan shi akwai wadda take ana kiranta suna barra da ya aure ta sai ya ce a bai kamata a ce miki barra ba wato mai bin Allah to in aka leko aka ce barratu tana nan mai bin Allah an muka ce a duk mu ba ma bin Allah sai annabi ya ce a sai dai a sa mata maimuna ina ma'anan maimuna ita ce mace mai albarka daga alyumnu albarka sai ya sa mata maimuna to ashe duk sunan da muka ji annabi ya kyale na matan shi ko na sahabbai to wannan suna mai kyau ne magana ta gaba hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim akwai wata mata ita ma da ta zo da wani mugun suna annabi ya canza mata ya sa mata jamila to duk irin waɗannan sunaye ashe babu laifi a sa su to in mutum ya dubi kamar sunan alfirdaus ya sa wa yashi ai babu laifi a kai domin ba wani mugun suna ba ne menene muni game da sunan alfirdaus asalin kalmar firdausi ai fadama dausayi wuri mai ni'ima dama asalin ma'anar kenan in mutum ya sa wa yashi alfirdausi babu laifi akan haka bai bid'a ba insha Allah suna an ce ne ga wanda aka fi so mustahabi amma inda zaka dubi suna mai ma'ana ka sa wa ɗanka babu laifi insha Allahu ta'ala an dai hana mutum ya sa wa ɗan shi mugun suna kamar ka sa wa ɗanka azzalim macuci to wannan bai halatta ba na'am menene hukuncin shan taba a musulunci malaman fikihun musulunci sun ce shan taba bai halatta ba a musulunci suka ce shuka ta bai halatta ba hakanan suka ce aiki a hukuma ko ma'aikatar taba bai halatta ba kamar ntc da sauransu kenan kamar yadda siyar da taba bai halatta ba wannan fatoyi ainihin suna nan malamai sun rubuta su akwai kaɗan daga cikinsu akwai littafin a cikin littafin alhalal wal haram akwai kuma littafin hukumar tadhini fil islam na sheikh jamilu zainu malamai duk sun tabbatar da cewa dai taba a bace wadda take cutar da lafiyar dan adam take cutar da duk wanda yake busawa hayakinta take kuma ainihin cutar da shi wajen barnatar da dukiyar shi don haka bai halatta ainihin ya rinka shan taba ko siyar da ita ko ainihin a aike ka ka siyo ko shuka ta ko aiki a hukumar ta baba kamar ntc da sauransu allah ya kiyaye na wani tambayar su ce an yarda mata su yanka dabbobi da za a ci ko na layya to kafin mu wuce ga wannan tambayar ya kamata in yi tambihi akan maganar da ne akan ayyuka a wurare irin waɗannan kamar ntc da sauransu yanzu muna faɗa maka hukuncin musulunci ne ba cewa muka daga kaji wannan fatawar tafi ka bar ntc ba a ka nemi abin yi tukuna don za mu ji maka tsoron ka bar inda ka saba ana ganin ba daidai ba ne mai yiwuwa kuma ka rasa abin da za ka yi ka fada haramcin da ya fi haka don haka mu ba mu da abin da za mu ɗauka yanzu mu baka aiki amma muna baka fatawa ne tare da baka shawara akan ka yi taka tsantsan akan addinin ka ka dubi abin da yake daidai insha Allah maganar yanka kuma ya halatta mata su yanka saboda hadisai da suka zo cikin sahihul bukhari da muwaqqata imam malik wata mata a zamanin annabi ta taba yin yanka kuma annabi ya yadda da wannan yanka da ta yi shi yasa ko yankan layya ina cikin sahihul bukhari a cikin babin layya da sallah akwai cikin sahabbai kamar su abu ayyub al-ansari suna sanya 'ya'yansu mata kowace ta yanka layyarta da kanta ai to babu laifi idan ainihin mijinki zai miki layya ko zaki da kanki in kin yanka babu laifi in kuma miji ya yanka miki babu laifi duk wannan daidai ne ainihin a cikin addinin musulunci wani sharaɗi da mutane suka kawo cewa wai mace ba za ta yanka ba sai in tana da ciki cikin ɗa namiji wannan ba daidai ba ne ba shi a cikin karatu to waye zai duba cikin ta ga ɗa namiji ne ko ba a'a abin da yake daidai za ki iya yin yanka kuma in kin yi yankan ki za a ci yankan nan bismillahi wallahu akbar haka ake yin shi ki ainihin take da kafa ki ta dama sai ki ainihin yanka da hannun ki na dama ko kuma ainihin a danne miki a fuskanci alƙibla wannan duk su ne ainihin abubuwan da suke laduba wajen yin wannan yanka insha Allahu ta'ala na'am idan mutane sun haɗu za su yi sallama wa juna na'am idan za su rabu me za su ce idan an haɗu za a yi sallama wa juna in kuna da yawa in mutum ɗaya ya sallama a madadin ku ya isar in kuna da yawa aka yi muku sallama mutum ɗaya ya isar in ya amsa in za a rabu ma sai annabi ya ce sallama za a yi ta farkon ba ta fi ainihin ta ƙarshen ba wato yadda ta farkon take da muhimmanci haka ta ƙarshen ma take da muhimmanci ina fata an gane hadisai sun zo akan haka cikin sahihul bukhari da muslim hakanan hadisai sun zo akan ainihin maimaita sallama yayin rabuwa a cikin sunan tirmidhi hadisai ingantattu da littafin al'adab mufrad na al bukhari insha Allah na'am ya ne ka aljanna da wuta to aljanna ai wuri ne wanda yake mai faɗi allah kaɗai ya san iyakar yadda aljanna take domin allah ya ce wa ma ya alamu da rabbika illa huwa tawagar allah halittun allah babu wanda ya san iyakarsu sai shi allah wuta ma tana da yawa sai dai muna jin allah yana ba mu labarin wasu sunaye na daga cikin wuta ce da kuma aljanna kamar ya ce aljannar ni'ima aljannar firdausi aljannar dawwama kamar ya ce ainihin wutar sakara wutar jahimu da makamantan haka allah ya tsare mu daga wuta allah ya ba mu aljanna na'am akwai annabawa da suke to babu mamaki ya zan a samu annabi baƙin fata domin ainihin babu wani nassi da ya nuna cewa ba zai yi a samu annabi baƙin fata ba don haka babban malamin tafsirin alkur'ani alkadi na shari'ar musulunci a sheikh abubakar mahamudu gumi allah ya gafarta mishi a cikin tafsirin shi mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an ya tabbatar da cewa babu shakka akwai annabawa baƙaƙen fata sai ya buga misali da kamar cewa annabi lukman annabi ne kuma bakin fata ne mutumin kasar habasha kasar ethiopia don haka babu shakka za a iya samun ainihin annabawa a cikin baƙaƙen fata domin bakin fata ba ƙaramin halitta bane daga cikin halittun allah da bakin fata da jar fata duk ɗaya ne a wurin allah babba shine wanda Allah ya zaba ya bashi tsoron Allah na'am wai akwai da mutum ah, da shari'a ta hana eh? ya karanta a jami'a akwai wani wai kwas da shari'ar musulunci ta haramta mutum ya tafi jami'a ya je ya karanta a ƙashin gaskiya ba zan iya cewa ga wani kwas kai tsaye da shari'ar musulunci ta haramta mutum ya je ya karanta ba in ba irin music ba kiɗe-kiɗe da makamantansu amma za ki je ki karanta physics ko biology ko english ko chemistry ko za ki je ki public admin ko business admin ko kuma political science ko makamantan haka duk waɗannan ilmomi ne waɗanda in kin karanta ko in ka karanta in allah ya so ana fatan su zama alkhairi ga addinin musulunci don haka ban san wani abu da ake zuwa karantawa a jami'a a sani na wanda yake haramun kai tsaye ba in ba irin waɗannan darussa ba. kamar irin kiɗe-kiɗe ɗin wasu suna cewa a je a karanta ilimin lauya wa ainihin wannan haramun ne a ƙashin gaskiya saboda allah wannan kuskure ne babu wanda ya ce lauya aiki ne na fasikanci a musulunci wato shi addinin musulunci ƙur'ani ma za ka iya zuwa ka je ka koyo shi ka karkace to haka in ka je ka karanta law ka je ka karkace da shi shi kenan ashe ba lodin ne karkatar da kai ba kai ne ka karkace amma shi musulmi to ainihin wato duk abin da ya same shi zai zama alheri ne kamar yadda hadithin muslim ya faɗi addinin musulunci ya yadda da aikin lawyer ka je ka karanto ilimin na law yadda in matsala ta kama da wani musulmi ya shiga rikici za ka iya zuwa ka tsaya mishi domin ka kare gaskiyar da yake tare da ita ba wai ka kara karya ba in ka gan shi akan karya ka nuna mishi karyar da yake tare da ita don ainihin ya batta wannan addinin musulunci ba zai hana wannan ba amma in za ka je ka karanta law ne ko da islamic law wato shari'a ka je ka karanta islamic law ko ka je ka yi combine ka zo kuma kana zalunci wannan ko ai dama haramun ne babu wanda zai goyi bayan ka don haka al'ummar musulunci sai su kiyaye wannan abubuwa ne da ake da bukata a kansu idan ka je kasashe na musulunci za ka ga suna aiki da waɗannan abubuwa kuma suna amfanar da musulmi allah ya shiryar da mu na menene hukuncin yin addu'a a tsakanin kashi na ɗaya da na biyu a kutuba ranar juma'a yin addu'a a tsakanin hudubar farko da ta biyu a ranar juma'a Bidi'a ce za ka ga mutane idan liman ya zauna kafin ya miƙe sai ka ga wasu sun ɗaga hannu haka suna addu'a manyan malamai na ainihin addinin musulunci suka faɗi cewa wannan bidi'a ne ba shi da asali a cikin addinin musulunci ina fatan a duba littafin al'ajwibatun nafi'a an as'ilati lajinati masjidil jami'a mai wannan littafi ya nuna cewa bidi'a ce in liman ya zauna ranar juma'a kai kuma ka ainihin ɗaga hannu kana addu'a ko makamancin haka babu wani abu da aka ce kai a wannan lokaci in kana neman dacewa da lokacin da annabi ya ce ana karban addu'a ne ai babu shakka akan cewa ba wannan lokacin ba ne don annabi ya nuna wannan lokaci yana farawa ne daga bayan sallar la'asar zuwa rana ta faɗi allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga bid'a na'am wannan tace menene hukuncin wanda ya fara sallar farilla ba tare da ya yi ikama ba domin mun ji cewar mai farilla na iya bin mai nafila eh mai farilla zai iya bin mai nafila ai kaga wannan wani uzuri ne ya halatta haka amma da gangan mutum ya zo ya kabbarta sallar farilla ya ƙi yin ikama wannan sallar shi ta ɓaci gaskiya saboda Allah Allah ya kiyaye na ko da mace ce ai wannan kuskure ne da wai aka ce wai mata ba sa yin ikama a sallah a mata suna yin ikama a sallah wannan shine abin da yake daidai insha Allah na'am suwane ne as-sabiqun as to asabiquna sabiquna su ne waɗanda suka ainihin rigaye kowa akan karɓan gaskiyar da annabawa suka zo da ita shi yasa sai dai a dubi irin su khadijatul kubra irin su ainihin sayyidina abubakar siddiq irin su abdullahi dan mas'ud irin su bilal irin su sayyidina ali da manyan ainihin sahabbai waɗanda suka rigayi kowa a kan karɓan addinin musulunci dangane da mu kenan a wannan musulunci da annabi muhammad ya zo mana da shi daga cikin ainihin annabawa kuma haka su ma waɗanda suka fara gaggawa karɓan addinansu su ne daga cikin waɗanda ake lissafawa cikin asabiquna sabiquna kama ainihin mata fir'auna dangane da ainihin zamanin annab musa da makamantansu wallahu alam na'am idan mutum yana da girman kai ya za a taimaka mishi in mutum yana da girman kai za a taimaka mishi ta hanyoyi da dama daga ciki a taimaka mishi ta wajen yi mishi addu'a da kuma yi mishi nasiha a halin yadda ya kamata ainihin ya ɗauki nasiha ɗin allah kiyaye mutum zai iya karɓar taimako na gina masallaci ko islamiyya daga wurin wanda ba musulmi ba to allah maɗaukakin sarki da ya ce ma kana lil mushriki na an yi amuru masajid allahi shahidina ala anfusihim bil Bilkufu" bai halatta wa kafirai waɗanda su da kansu sun wa kansu shaida kafirci kuma su zo suna raya masallacin allah to a ƙarƙashin wannan aya ba daidai ba ne a je neman taimako wurin kafiri don ya zo ya gina ko ya raya masallaci hakanan in ya kawo a can akan cewa a gina masallacin allah gaskiya sai dai a karɓa a sarrafar da wannan dukiya a wani wuri ko kuma in an gama babu maslaha haka kawai a ce mishi a'a ai ba a karɓan kuɗi wurin kafiri don a yi aikin masallaci da shi allah ya kiyaye na'am mutum zai iya cewa kristan da jiwu kafirai ne don surar toba aya ta 30 zuwa 31 da kuma suratu ma'ida 71 eh kirista da shi da ainihin ba yahude babu shakka akan cewa kafirai ne domin allah ya nuna haka katilun lazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wala yuharrimuna ma harrama wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba min qablikum hatta yi jizyata an yadin wa hum Allah madaukakin sarki ya nuna a ainihin yaƙe su don kafirai ne ba su yadda da ainihin Allah ba don haka babu shakka akan cewa kirista kafiri ne ba yahude kafiri ne amma duk da haka ainihin Allah ya kiraye su ahalul kitab domin ma'anar kafirci a nan shine ƙin yadda da gaskiyar da ta bayyana to gaskiya ta bayyana gare su kuma sun kan gare mata Allah ya kiyaye na'am tace tambaya ta ita ce rashin gaskiya ne idan mutum ya bar iyarsa budurwa ta fara haila a gidansa wai wannan shine zai zama abin shansa ranar gobe kiyama jirin. to wannan tambaya da ake yi na sha jin ana yin irinta cewa gaskiya ne in mutum ya bar yashi ta balaga a gidan shi duk zunuban da ta ɗauko za su zama nashi ko kuma duk ainihin hailar da ta yi wai jinin hailar ce za ta juye ta zama abincin shi a ranar alkiyama wallahi ban san asalin wannan magana game da inganci ba na fi ganin cewa wannan magana kuskure ce saboda an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar ainihin fatima hatta kai shekara goma sha shida a gidan shi sannan ya aurar da ita to shekara goma sha shida ko koda bakar fata ce ta balaga balle jajayen fata waɗanda suna da saurin girma fiye da mu abin da ake duba shine maslaha menene zai sa ka bar yaka hatta balaga a gabanka a wani uzuri ne mai karfi kaga babu laifi in kuwa sakaci ne to wannan kuma ya danganci da yadda mutum yayi Allah ya kiyaye na'am ala a wurin sallah idan mutum ya karanta sura bai bismillah ba yana da laifi koko kuma a kowace raka'a sai mutum ya yi bismillah a wurin karanta sura idan mutum ya zo yin sallah zai karanta ainihin basmala a cikin sallar shi a dukkan raka'ar da ya tashi zai yi abinda ake nufi da karatun basmala shine a wajen suratul fatiha a wajen suratul fatiha sai ya yi bismillah domin basmala aya ce daga cikin ayoyi na ainihin suratul fatiha sai dai a cikin ainihin kira'an nafi'u riwayar warshi da kalun wadda suka zo da maliki yaumiddin su kam an ga cewa basmala ba aya ba ce da wannan ne malamai suka ce idan kira'an nafi'u kake yi riwayar warshi ko kalun babu laifi idan baka karanta ainihin basmala ba wato in zaka ce maliki yaumiddin ne babu laifi amma in har zaka ce maliki yaumiddin zaka yi ainihin kira'ar alimamu shu'uba wato riwayar shu'uba da kuma riwayar hafsu wadda ainihin suka yo daga malaminsu da sauran ira'o'in da ke tabbatar da maliki to wannan babu shakka mutum ya basmala har ma al'imamu shafi a cikin littafin shi al'ummu ya ce idan har ka yin basmala a cikin karatun sallarka ka tabbatar da cewa wannan ainihin wato sallah ta ɓaci in dai har da gangan ne in kuma da mantuwa ne dole ne ka dawo kafin ka yi ruku'u ka sa ko karatun wannan ainihin wato fatiha tare da yin basmalar sa'an nan ka je ƙarshen sallar ka yi ba'adi inda mantuwa ne in har ka riga ka yi ruku'u ka tuna cewa ba ka yi basmala ba a halin kana karatu maliki to ya ce sai ka jefar da wannan raka'ar abin da ake nufi da jefar da raka'a misali mutum sai da ya ruku'u sannan ya tuna to sai ya ci gaba da sallah in ya ci gaba da sallah sai ya ɗauka wannan raka'a ba ta yi ba gaba ɗaya raka'a ta biyu ɗin nan yanzu sai ta zama ita ce ta ɗaya sai ya ƙara ɗaya ya zauna ya ainihin tahiya ya ƙaro raka'o'i biyu misali kamar sallar isha ne ya zama hudu waccan ta farko ya jefar da ita ƙarshen sallar shi sai zan yayi ba adi kenan haka al'imamu shafi'i ya faɗa a cikin littafin shi mai suna al'ummu wanda littafi ne na fiƙihu al'imamu shafi'i ne yana kawo ainihin dalilai akan zantuttukan shi allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu a takaice wannan shi ne gaskiya saboda allah basmala tana da matukar ƙarfi aya ce guda a cikin suratul fatiha sai dai a waɗancan kira'o'i a sheikh ahmad muhammad shakir a cikin sharhin shi da ta'alikin da yawa sunan tirmizi ya tabbatar da kwatankwaciyar ko makamanciyar magana mafi haka har ma shi yana ganin kai kowace kira'a ma dai za ka yi lallai ne ma dai ka ainihin yi fatiha din amma sahihiyar magana insha Allahu shine wancan bambancewa domin in kika ɗauko ƙur'anin da aka rubuta warshi zaki ga basmala ba aya ba ce za ga basmala kuwa aya ce a cikin ƙur'anin da aka rubuta hafs da sauransu amma dangane da surar da kike yi a bayan fatiha wannan ba lallai ba ne ba ma sunna ba ne ba daidai ba ne dai a takaice ki ainihin yi mata basmala kake zo zaki karanta kul huwallahu ko inna anzalnahu ko iqra'a ki fara da basmala a sallah sai in kira'a kike haka a wajen sallah da harkokin yau da kullun sai ki insha Allah haka ta'awuzi ta'awuzi a sallah shi ma ingantacciyar magana cewa dole ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafihi wannan shine irin a ta'awuzin da aka samu annabi ne a cikin sallah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama. ya shar'anta ai wannan a cikin hadithi sahihi da abu dauda da tirmidhi suka ruwaito sannan kuma aka ce magana mafi dacewa ita ce a kowace raka'a kika tashi sai kin fara da a'uzu billahi din a'uzu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ina roƙon Allah mai ji mai sani ya tsare ni daga ainihin shaidan jefaffe kada shaidan ya mai da ni mawaƙi ko shaidan ya haukatar da ni ko kuma ainihin wato shaidan ya ainihin karkatar da ni ko kuma dai ma'anoni makamantan haka wannan shine ainihin insha Allahu daga abubuwan da shari'ar musulunci ta nemi da ke na'am idan mutum yana sallah shi kadai sai ya je sujada wani ya wuce gaba sa bai sani ba ya zai yi idan mutum yana sallah shi kadai dama aka ce wajibi ne ya sanya sutura to in har ya ki sanya suturan nan wani ya wuce ta gaban shi matukar ya wuce ta tsakanin inda shi yake aje goshin shi wajen sujuda gaskiya sallar shi ta baci wannan ya kamata a kiyaye wannan don haka dole ki sa sutura in kika ki sa sutura in wani ya zo ya wuce ta gaban ki to ki tabbatar da cewa laifin ki ne in ko kika sa sutura shi ya zo wucewa ta gaban ki sai ki tare shi in ya hana in ya ƙidi yadda za a yi aka ce ki hana shi sai dai ya wuce ta bayan suturar amma baki sa sutura ba ya nuna ke ma baki wa kanki iyaka ba to in ya zo ya wuce to laifinki ne aka ce kuma wannan laifi ya kai ga bacin sallah to bacin sallah da laifi da zunubi mai tsanani ya fi faruwa in ya zan mace ce balagaggiya ta wuce ta gaban masallaci ko kuma baƙin kare saboda baƙin kare shedani ne wannan abin da ya waje ba jama'a su ba shi muhimmanci ne amma in kin sanya suturarki mutum ya zo ya wuce ta gabanki ba da sanin ki ba ko kuma ya fi ki ya wuce ta gabanki aka ce shi kam ya aikata laifi laifin da yake da ya san matukar girman laifin da ya gwammace ya tsaya ko bayan shekara arba'in ne ko kwana arba'in ko watanni arba'in in za ki idar da sallar ki idar in bai samu wurin wucewa ba sannan ya wuce allah ya kiyaye na'am sai da yake cewa an idan kai birthday ba almubazzaranci ba laifi a'a ba haka ba ne wai cewa an kai birthday wai ba kai yi almubazzaranci ba ba laifi shi birthday din an hana ka yi shi ne ba don kuma ba domin al'ada ce ta kiristoci duk abin da ya zama ba shi da wani amfani gare mu in kiristoci na yi kada mai koyi da su in ku yana da amfani kiristoci na yi sai mai koyi da su amma sai mu sabawa abu sai mu sabawa yadda su suke yi birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai ba ne a addinin musulunci allah ya kiyaye idan makwabciyata tana birthday zai iya kai yara na wuri a in makwabciyar ki tana birthday ba za ki je ki kai makwabciyar eh, 'ya'yanki wurin ba an ce ke karki to me zai sa ki je ko ki kai 'ya'yanki bai dace ba sai kun yi taka tsantsan zama a cikin arna fa bai ba ku izinin ku yi duk abin da arna suke yi ba na'am wani tambayar ta ce ita ce take samun matsala wurin haihuwa na'am sai an mata aiki koyaushe na'am sai aka sa aka juye mata mahaifa eh. hakan ta yi laifi malamai sun ce babu laifi ga matar da take samun matsalar haihuwa in aka juye mata mahaifa ko kuma aka ɗau wani mataki game da tsayar da haihuwar musamman in dai har wannan haihuwa tana kai ta ga tunanin mai yiwuwa rasa rai ko kuma mai yiwuwa wata cuta ta biyo baya aka ce to babu laifin an ɗau matakin tsayar da haihuwar ko ta wata hanya daban ko kuma ta hanyar juyar da mahaifa ɗin alamai sun ba da fatawa akan haka kamar yadda ya zo a cikin ainihin littafin alhalal wal haram na addoktor al-karbawi insha Allah ta'ala na'am da aka ce haramun ne na irin hotuna na jikin kalanda da suke sawa a falo duk hoto na kalanda ne kowane iri in dai har ya zama hoto ne na mutum ko dabba ko wani abu mai rai shari'ar musulunci ta hana sai dai in za ka cire tsagin inda yake da kai kamar hoto ne na kalanda ne sai ki ainihin manne daidai inda kan yake sai a ga gangar jikin kenan inda ya zama dole sai kin sa in ba haka ba yana hana mala'iku zuwa gidan ne allah ya kiyaye na'am ana tambayar ta ce mijinta ne baya ba ta kudin da za ta dan rika kashewa amma yana mata abubuwa na tilas eh. abinci sutura da sauransu yayin da take ba shi bayanin kudin da idan kama ta siya wani tufa a madadin ta ce naira dubu da sai ta ce naira dubu da ɗari biyar sai ta ɗauke ɗari biyar ɗin saman ba daidai ba ne don mijinki bai baki kudin kashewa na yau da kullum tun da dai ne muke abubuwan da suka wajaba turan da ya tashi baki kudin da zaki sai abin dubu daya kake kara ki ce ya ba da dubu daya da dari biyar wato duk sanda kike da wani haƙƙi da kike so a wurin mijinki ki fito ƙarar ki gaya mishi kar ki ainihin bi hanyar dabara in ya gane kin cuce shi aminci zai rauni a tsakaninku in ya gane abin dubu ɗaya ne kika karɓi dubu ɗaya da ɗari biyar in har ya gano haka sai ya tuhumce ki da cuta sannan kuma gaba duk abin da kika gaya mai ba zai yadda ba to kin gan aka ce ba aminci tsakanin miji da mata hadari ya zo shi yasa sai ki fito karara ki rinka cewa ya kamata ka dan rinka bani kuɗi waɗanda zan dan rinka ajewa saboda bukatun kashewar yau da kullum wannan ba ki laifi ban kika yi haka hmm. insha Allah na'am ana son fahimtar da mu akan aji da qabli kuma wai eh, in mutum ya manta faɗin bismillah zai yi ba'adi tun da yaran a to mun yi bayani da dangane da basmala ba'adi da ƙabli kuwa ana yin su ne ainihin in matsala ta samu a sallah game da ragi ko ƙari na abin da bai kai farilla ba malamai suka tabbatar da haka saboda dalilai da aka samo a cikin ainihin ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi kuma ya ce a yi da wannan ne sai malamai suka ce to lallai ba'adi da ƙabli gaskiya ne to ya ake yin su in aka ce kabli ana nufin kablar salam wato matsalar da ta faru kamar kin yi rage a sallah za ki ainihin yi kablar salami shine malikiya suka ce sai ainihin ki kafin ki sallama ki yi sujuda guda biyu bayan kin gama komai a sallah abinda ya rage shine sallama sai ki kwanta sai ki sujuda sujudan nan ta zama daidai da tsawon sujudar ki ta sallah ko kuma ma tafi ta tsawo haka hadisi ya nuna ki sake ɗagowa ki ɗago sai ki sake ainihin komawa ki sake yin sujuda ta biyu in kika ɗago da zarar kin ɗago sai ki ainihin yi sallama ba za ki sake maimaita tahiya ba hakanan ba'adi sai bayan kin yi sallama in kika yi sallama ɗin nan sai ki ainihin faɗi ki yi sujuda guda biyu kamar yadda muka yi bayani can nan ma ba za ki sake maimaita tahiya ta biyu ba sai ki sallama saboda hadisin da ya ce za a maimaita tahiya ta biyu din hadisi ne ifi jiddan yana da rauni kwarai da gaske al'imamu turmizi ne ya ruwaito shi bai inganta ba hadisi ne wanda yake jabu ne ba daidai ba allah ya kiyaye yawwa na namiji zai iya barin gashin shi ya yi tsawo har ya dinga faki eh namiji bai yi laifi ba in har ya bar gashin shi ya yi tsawo yana zuba a kunnuwan shi ko kuma yana zuba a bayan shi sai dai shari'a ba ta yadda ya ƙona ainihin gashin kan nashi ya rinka zuba kamar na mace ba shari'ar musulunci ba ta yadda ya rinka yin kitso kamar yadda za ki ga 'yan iskan african american suna yi ba wannan shi ne kawai amma don namiji ya bar gashin shi ya zuba larabawa haka su kan yi insha allahu shi yasa annabi yana daga cikin al'ummar larabawa aka ce yakan saki gashin shi wani lokacin ya rufe kunnuwan shi in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 a yanzu dinnan da nake magana kwatankwacin karfe hudu da ainihin wato karfe biyar da minti goma sha takwas na la'asariyar ranar alhamis wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da biyu daidai da sha tara ga watan julai hijira na da miladiya na da dubu biyu da daya wani lokaci ne wanda insha allahu ta'ala muka tattara wasu tambayoyi da wasu matsaloli waɗanda aka yi ta aiko da su ko a rubuce ko baki da baki ko kuma ta hanyar ainihin bugo mana waya a ah, sakamakon wani kasar wanda ya shahara a wurin jama'a bismillah da ainihin taken sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama minar takbiri ila taslim wato wani kasar ne da muka siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ranar goma ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu, wato bara kenan asalin tarihin wannan kasar ya faru ne yayin da na je garin wari ta delta state 'yan uwa musulmi waɗanda suke son sunna suka kawo kukan cewa sun sha jin karatun da na yi a kaset na audio wato na rikoda na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takbiri ila taslimi ka annaka taraha na sheikh muhammad nasir dinil albani abin da suke so shine in kwatanta musu koda a takaice bayanan da suka shafi ainihin yadda ake sallah din a aikace Allah cikin rahama shi ya ba da ikon na yi waɗannan bayanai a aikace kuma kamar yadda suka nema ɗin mun yi a takaice ne kwarai da gaske domin ba mu kawo wasu zikirori da matsaloli game da kira'a da matsaloli game da tahiya da matsalolin da suke da alaƙa da dai addu'o'i waɗanda ke cikin sallah irin wannan da kabbar bari ba. to wannan kasar sai allah ya sa mishi albarka domin allah shi ke sa albarka kuma sai allah ya sa albarka din sai ya samu karbuwa kusan duk inda ka kewaya kasan nan a dan wannan lokacin kasa din ya yi yawo har ya kai ga kasashen nijar da wasu kasashe dai kamar su ghana da makamantansu an dai ta bugo mini wayoyi ana murna akan samuwar kasa din da kuma fatar ina ma